Bismillahirrahmanirrahim. To, jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu laurari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminu. <laughs> to, jama'a za ku ga topiki na na rubuta take malaman juyin mulki. Takin da na ba wannan topic shine malaman juyin mulki. Kusan shekara ɗaya kenan da wannan ƙananan munafurci <laughs> yake faruwa kun ga na sa hoton mutane biyu na sa hoton alkanawi da yaron nan shamsuddini to ya kai lokaci jama'a na ce zan fito kamar karfe nawa karfe nawa na ce ba zan fito na ce zan fito karfe hudu da rabi shi na ga suna ta wani take-take ya shi balle shi yaro na shamsu dini yana ta wani take-take na ce yaro nan bai sani ba ne <laughs> kusan da wanda za ku yi in za ku yi fadanku za ku yi tsayanku kusan da wa kuke yi ina kan midiya sannan kuka zo jama'a da Allah ku gafarce ni kun gana sa hoton alkanabi domin ababen da ke faru nan duka alkanawi ne shi sa ya kai lokaci da kansa ya kamata ya fito alkanawi wayannan yara ne ko kai da kanka kai da kanka ka san ba kai saka da ni ba kai da kanka ka san ni ba kai saka da ni ba amma shi kake turo yara kai da kanka alkanawi jama'a ku yi hakuri 'yan izala 'yan ɗarika 'yan shi'a don Allah especially 'yan izala ku yi hakuri ka ku gana kawo alkanawi alkanawi ba mutumin kirki ba ne amma yau zan zan narrate muku story a fito a zo ana zage-zage ana aibata mu da komi duka alkanawi ne duka alkanawi ne amma ku barin gyara hotunan da kyau sannan yi magana in samu a ganni da kyau to jama'a na san yanzu kuna gani na da kyau na san yanzu kuna gani na da kyau um, kun ga topikin na ba wa topikin suna topikin na ba topikin suna malaman juyin mulki malaman juyin mulki inda ba gaskiya duka juyin mulki ake kaga in aka ce maka butulu aka ce maka wani butulu definition of butulu wallahi alkanawi alkanawi ne babban butulu alkanawi shine babban butulu yau za ku ji ababen da yake faruwa duka alkanawi shi ke shiga ya fita ya shiga ya fita wurin harkar munafurcin ina gani ya iya hada izala ma izalan ku ya iya hada ku fada ya iya kona muku gari alkanawi ne uh, kwanakin baya za ku iya kuga cewa 'yan izala suka zo suka yi video suka ce wai ba da su sake zuwa wannan shafi ba kuma ina gani uh, kaman shekara ɗaya kenan kaman shekara ɗaya kenan ko kusan shekara ɗaya jama'a tun wannan rana wallahi ranan tun wannan rana kun taba jin na kira sunan na kin nan yara na taba a baki na eh don Allah masu ce min in yi hakuri ku yi hakuri na don Allah ku yi hakuri abin ya kai over ne ba za ka iya ka zauna in kai dan halak ne a ta zagin ka a ta a ku yi hakuri za ku fahimce ni juyin mulki ne hasada kuma hasadan su yana akan wannan shafi da malam Musa Yusuf Asadu Sunna wai malam Musa yana da kima wuri na kai malam Musa yana da kima wurinka asadu sunan amma yau kun ji duka tun wannan lokaci kun taba jin na taba kiran sunan alkanawi ko su ahmed nan ko su ya sunan shi nan ya sunan yaro dan dan ya sunan ba ba dan maiduguri nan ba ya yaro dan argungun nan kun taba jin na kira sunan su a'a ni ma shi na fita harkansu. ba na ce musu komi alkanawi yanda ya zo muna kenan yanda alkanawi ya zo muna kenan kun ga hoton nan alkanawi da ya zo muna tare da shi yana tare da malam musa da a da ku duba alkanawi in zai rubuta sunan shi zana alkanawi almajirin malam musa almajirin malam ni ina da audio alkanawi da baya kira na sarki zaki shi ce shi dai kira na oga oga na sarki zaki amma ai ba ma haka abin da sako nake wannan magana sun kusa wurin shekara ya aiko ya turo a zo a zage ni ya shi da kansa ya zo ya tabu liga bai ci da wasu ababa ba na kula shi ban taba ce masa komai ba ban taba kula su ba ban taba kira sunan su ba ka zage ni ka zage ni ka zage ni kan ni ina rufa maka kai asiri ni na rufa maka asiri amma kai kana neman kan da za yi ka hada ka kawo fitina wai kai kuma ba komai ne ina duban a wannan fa malami ne jama'a ni ba na magana zallafa zan kawo muku evidence da komi da murya da ku ji komi kuma za ku ga komi da idonku za ku ji komi kuma za ku ga komi da idonku shaidai in yayi abin in abin sa yayi yawa she in zo in tsaya kan facebook she in ce hey she na dariya ce hey dan Allah malami ina ganin kiman ka malami kaka bude hanya abinda kawai nake cewa kenan she ce kaka bude hanya kaka bude wannan hanyar tsakanin mu kaka bude kullum ina yi masa magana ne ina yi masa nasiya ne she ce masa a'a kuma ba in dai masa ma nasiyan ba na kira sunan shi she ce a'a don Allah malluman nan ku bari halakan mu da yake da daɗi kaman da ku bar ya saura haka nan ku bar wannan halakan mun nan ya saura haka haka nake masa nasiya amma alkanawi yake tutuwo yaran nan ko irin su sani tukur ko irin su wane ne a zo a yi rashin mutunci duka gindin alkanawi ne duka alkanawi ya hassasa wayannan ababa duka alkanawi ne alkanawi in ba don kaga shi alkanawi shi dan argungun nan da shi ahmadin nan su biyun nan gaskiya ba na da magana sosai a kansu dan argungun nan da shi malam ahmad ba na da magana a kansu sosai saboda ni da su ba mu yi halaka sosai ba ba mu shiga juna sosai da su ba heza su ko sun yi ma ni kai ko saboda ba su sani ba su ba to amma shi wannan alkanawi wa ya san su tsakaninmu da Allah da annabi wai in kaga icce da ke da sau da kowa yake neman ganyenta ya ci icce mai kyau da ke da tsawo sosai da kowa duniya yake neman ganyen wannan itace ice ya ci in ka je har ka samu wannan ganye a kasa ka ci wai ka gode wa iska ice da ke da tsawo da kowa yake neman ganyenta ya ci in ka je har ka samu wannan ganyenta a kasa ka ci wai ka gode wa iska ba don iska ya kawo wannan ganyen a kasa ba da kai ba za ka samu ka ci ba da alkanawi akan wannan shaf kowa ya gani kai malamin wani makaranta ne wani masallaci da aka ɗauke ka kake karantarwa kake karantar da yara kanana kuma in ya tashin kawo video zan kawo video akan wannan shafi ka yi su ka kawo muka kawo ka a sa ni da yan dariƙar tijjaniya yawanci ma faɗa a'a kaza wasu su ce a cire shi wasu su ce kaza in tsaya ina dare da rana ina faɗan ka in ce san ba zan yarda ba a kyale shi a kyale shi gaskiya ake so in dai izala ne rika tija ina ba tija ne muka kawo kan wannan shafi a kawo izala a kawo ɗarika a kawo shi'a duka a'a domin a gane gaskiya ko za a samu haɗin kai amma a fasa wuri alkanawi ne kuma duka na da hujjojin duka anan kuma duka za ku ga na gani a yau in bar na bari kuma gobe um, alkanawi da aka kawo shi dalilin su duka wallahi dalilin wannan shafi da malam musa yusuf asadu sunna yau ashe ko kun butulce ma kowa abu biyu ba za ku taba butulce masa a duniya ba a cikin ku kakab gaba daya waye taba bani kuɗi ya ce mini sai kati ko in sai bundle in ajiye ina program wa cikin ku ya taba yi na fi karfin haka alhamdulillahi she muka kawo ka she ni kuma in ɗauki kuɗin jikina in baka in ɗauki kuɗin jikina in baka ina tsoron ka ne wato na rasa wallahi kuma in gafara ina ce 'yan najeriya ba kamar na ai ko ina akwai su amma ina baganan butulcin nan nan ne shi sa nake wannan shin ce 'yan najeriya amma an gaya mini ni an gaya mini kuma na sani na ina shirye da wannan rana ina shirye da wannan amma malam Musa ai ba barin ga muku kuna gani ko kuna gani ku eh, su su alkano kuna ganin cewa kaman wai duniya ba ta fargani duniya ta san abin da ke ciki amma an yi shiru an kyale ku ne irin butulcin da kuka yi wa wannan shafi da kuma malam Musa Yusuf da Sunna ya nuna ku butulaye ne Shamsuddin kai ina zuwa kanka bari in ajiye ka gefe bari in fara kan shi alkanawi bari in fara kan shi alkanawi kai ina zuwa kanka um, akan wannan shafi abin da ya kori alkanawi ni na daina halaka da shi da farko sa'annan ka kaman kan da shi ai kaga alkanawi yana so ya kawo fitina da yake so ya kawo fitina she ya jima yana tuturo mutane a zo ana zage-zage shi yana she shi alkanawi yana she kuma su a zo a zage mara su da suna inda ku kuna son wannan bawan Allah wannan bawan Allah ba ku butulce masa ba wannan bawan Allah irin kokarin da ya yi muku shi malam Musa dan Izala malam Musa Asadu Sunna irin kokarin da ya yi muku ya ga a'a an fito a bata muku rai malam Musa ya kira ni ya yi hushi ce sarki a wallahi ba kyauta mana ba ya zai kawai saboda ku wallahi so nawa ba zagin shi ku ku doke na muku dadi kuna she amma zan je ɗaya bayan ɗaya zan je ɗaya bayan ɗaya alkanawin nan da suka bar nan ba komi ba ne problem ya faru da problem ya faru a goge karatuttuka a yi ababa daban-daban lokacin da shi fitina kuma fitinan izala, da fitinan uh, wurin ɗarika da eh, complaints di yawanci shi ya kare na, shi a turo mini a ce mini kaza a ce mini kaza shi sa shi na zo na ce to kenan akan wannan shafi don Allah don annabi kada wani ya yi in za a yi raddi ka a ka, ka a attack kuma saboda muna ɗaukan tsawon lokacin komai ya sanyi shi a komo back to abin da ake shi na ce kan kowa ya yi shi kai alkanawi ka kawo hoto ah before then before kai alkanawi shek burhanuddin shi ya kawo hoto karatu na shek malam musa yusuf asadu suna zai yi malam musa asadu suna raddi A kan wai karatun da aka yi da malam musa ya kan eh, bi mana iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi akan iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam malam Musa abinda ya faɗa shi ba zuciyar malam Musa shi ne ce a ah, malam Brandin don Allah mu yi hakuri malam Brandin na nan da ransa ina nan malami na ne ku tambaye shi shi ne ce malam Brandin don Allah ka yi hakuri mun yanke jiwa juna raddi a this moment saboda fitina na son ya shiga shi malam burhanuddin wallahi bai gaddama da ni shi ce ta zaki aiki shi ya wani program daban ya zo ya yi shi kai alkanawi bayan two days shi a ah, bala brandi ranar litini shi kai alkanawi ranar juma'a shi ka kawo mini program za ka yi wai kai kana gaya mini wai za ka program akan malam abul fatai za ka masa tsirara shi na ce a'a an hana yi wa juna raddi shi ya kiya wai sam shi ya shi na ce a'a ban hana ka ba za ka iya kaje kai kai kade ko kaje shafin malam Musa da Sunna ko ka tsaya kan wannan shafi ma kai amma kai kade ba da ni ba saboda gaskiya an hana to problem kenan amma ba na so in shiga deep deep saboda akwai sun wannan zan aje in ya motsa in ya ce ƙarya nake yi in ya motsa ya ce ƙarya nake yi aka aje wannan batun wannan ya wuce to fitan shi alkanawin kenan shi na fita iskan shi saboda wannan give and take saboda shi amma haka haka bai taba shiga tsakanin mu ba to amma a je a tashi alkanawin nan tun da suka bar nan su suka ce sun bar nan suka wuce je na ruwana da su <laughs> mallum mama sun yawa to shi alkanawin nan she ya turo wani <laughs> wani dan gana ni dan gana da ba na gan ma <laughs> ko ga dan gana na wannan barawun shafin sarki zaki wannan barawun shafin sarki zakin nan ya sunan shi barin gani don Allah don annabi in naga wannan mutumi wallahi yana video shi bashi da dariya wallahi tallahi duba ya dade shi ya dade kusan shekara ɗaya zagi na yake alkanawi ke turo shi barawun shafin sarki zakin nan alkanawi nan ke turo shi in ya zo in aka taba alkanawi in ya zo aka yi wani magana shi zo yana zagi na duba kai kusa abin da sake ban dariya kullum na zo dan gana nan yana program kan shi kawai nake duba duba kan shi kaman da biyu wallahi duba fuskan shi kaman dan ruwa duba fuskan shi kaman irin dan ruwan nan duba fuskan shi duba kan shi kaman da biyu alkanawin nan ke turo shi kai alkanawi irin rufasirin da ni ne maka kai in ba kai butul ba kai zaka turo irin wayannan mutane a zo ana zage-zage in kuma suka yi wannan zage-zage alkanawin shi ke she amma kun taba ganin wani ya zage su ko wani ya aibace su ko kuma muna ma program ma wani ya ce zai kira su zai kira su eh, zai ɗauki video su ya set example kun taba ganin ni na taba magana a ciki ban taba yi ba amma shi wannan ya zo ya yi zagi ya zo ya yi kaza duka alkanawi ne kuma yana video ce malam alkanawi to alkanawi ya kai lokaci ka daina turo yara da kanka ya kamata ka fito domin kai da kanka ma baka isa ba duba fuskan shi duba fuskan shi kamar dan ruwa wallahi irin irin yaran ruwa duba fuskan shi shine ku duba lokacin da suka ku duba kun tuna lokacin da aka hack account din da injiniya wanda malam Musa Asadu Sunna ya turo mana ya ba mu mu zo ya zo ya budi ya kwace mana page don Allah don annabi wa aka fara kamawa barawun shafin sarki zaki ya je ya create wani sarki zaki da wasu ababa suke hack account din mu wannan to in wannan na halaka da alkanawi alkanawi na iya turo shi zo ya zage mu dan Allah dan annabi suwa suka yi hakin account din mu kuma ku duba na buga muku audio uh, sani tukur da yake maganan su aka ba su yake cewa an ba su kwangila su zo su hack account shi yaro na da shi ciki aka ba shi account aka ba su kuɗi su hack account din mu su rufe account din mu to in wanga har kai alkanawi ka kira ni ma kana maganan sani tukur da kai da sani tukur da shi wannan shamsuddini a hada baki kun ji bakin wannan shamsuddini su zo su hada baki su hada kai dan Allah dan annabi su wa ke yi mana makirci duka wane ne ogansu gashi nan malamin juyin mulki gashi nan ba kowa suke son su yi juyin mulki ba wallahi duniya kowa ya sani amma suna ganin ba sani ba asadu sunna wanda ya kawo su ya daga su da yake butulaye ne da yake butulaye ne suke son su butulce masa su butulce ma wannan shafi shi su zo suna maganganun banza banzan su duba kan wanga kada don Allah kowane hoton shi dan sa kada ka duba kan shi kan shi da ka duba kaman W duba duba huskan shi duba hoton shi na ɗaya kenan ka duba wani hoton shi na biyu don Allah duba mutum wannan ya zo yana zagin mu wannan ya zo yana zagin mutane zagin iyayensu wannan to duka ba kowa ba ne alkanawi ne alright ina zuwa barin cire hoton ya wannan yaro okay good alkanau ne kuma wasu sun ce ah to kana ta cewa alkanawi alkanawi alkanawi eh ina zuwa na kawo muku ɗaya bayan ɗaya duka alkanawi yaron nan sani tukur ya zo ya yi butulci abin da ya sa kuka ga nake fitowa su na son ya yi yawa akwai rai akwai mutuwa sharrinsu ya kai har kan mallumma da muke domin sun yi sun yi da ni ne ba da ku kuja da ni ba ni ta Allah ne wallahi wallahi shi dai kai shure ka amma wannan hit zai buga ni amma ku ka da ni wallahi ku dai ku ku dai ku gade wallahi ba ku kai ba ba ku isa ba ba ku ba akwai rai akwai mutuwa za su iya su yi sharrin yau in na mutu ba ni nan wallahi in kwaci kai kaina shi yasa tun yanzu duniya duk wanda ya maka sharri a ai wanga ba sa'a na bane ballin tun kashi kai zama sa'an shi zama sa'an shi karama wallahi zama sa'an shi komo sa'an shi daidai daidai da shi karama in ka kare ka ɗauki wannan rigar mahincin nan ka sa amma wallahi ba sa'a na bane ƙarya ne good me yasa nake ce muku alkanawi ne ku tuna kamin zuwan sani tukur kan magana daya daya ne guda guda alkanawi ya zo ya mini wani kage da ƙarya da alkanawi ya zo ya mini kage ya mini ƙarya shi na fito na zo nuna ƙarya kake yi an na ce masa ya daina ka ya bude wannan layi kuma wannan abu ya saba yi ba na kula shi ya saba yi bana kula shi shi yasa da ya fito da wannan she na zo na nuna a ba haka bane yanzu she bari yaran suka taso kuma kun ji kai dini kai ina zuwa kanka kai ina zuwa kanka kwata da hankalinka she <laughs> na gode shan kafefe to she alkanawi ƙaryan da ya zo ya mini zan sa muku a video na farko ku ga ƙaryan da shi alkanawin nan ya fara zuwa ya zo ya ku ji da kunninku bidiyon ka san wannan bidiyon asali ne ne postin ɗinsa a wancan feji asali malam ahmad shi ya isar da wannan sabon daga fejinsa sanda aka ba da sabon malam musa yusuf asali sunna allah ya kara masa lafiya shi ya ba wa sarki zaki yi postin ɗin wannan bidiyo. wajen sati biyu amma ba a yi postin ɗinsa ba wannan wannan wannan sanarwar kenan sai wani ɗan uwa kun ga na farko ƙaryar da ya yi wai kaga wato yanzu ya tuturo yara ya yi a hack page ɗin ya kasa bai yi nasara ba ya haɗa kai yana son ya haɗa kai yan izalar nan against mutane wannan ne na ruwana ne na yi saboda mutum ne mutum ya sai biya ni ne mutum bai sai biya ni ya nemi ya hada kan yan izalan nan Allah ya saka maka mala alina ya nemi ya hada kan izalan nan akan malam Musa wato a yi masa juyin mulki wato shi ya zama oga kuma ta ina za samu wannan galaba shine shafin nan wannan shafi na sarki zaki yanzu ya fara fitowa da ƙaryayyaki wai kai malami mai shiryarwa malami mai addini amma ka ga kanan babban makaryaci kuma azzalimi wai malam Musa ya bani video alkanawi kana Najeriya ne ina America ya akai kasan malam Musa sadu sunna ya bani video in sa wai sati biyu ya akai ka zama wannan makaryaci kuma wannan video aji wannan video kan wannan shafi ne kuma wannan malami yana karatu yayi wannan karatu washe gari da next day aka saka kan wannan shafi shi yasa kana son kada wannan karatu da wannan malami yayi wannan magana da wannan malami yayi sati biyu ya dauki sannan ka saka wannan shafi ya ka zama makaryaci ne haka kuma wai malam Musa ya bani kuma gani nan da raina ban mutu ba kana mini ƙarya wai kai malami mai shiryarwa kana mini ƙarya wai an bani wannan video sati biyu wato wani ya ce a wallahi sarki zaki bai gyara ba sarki zaki munafiki ne inda ɗan iza ɗarika ne da ya saka ya ka zama makaryaci ne alkanawi ya kake da ƙarya ne ya kai alkanawi kake da ƙarya ne ya ka zama makaryaci ne ƙaryanka ya yi yawa shi yasa ka na fito maka ya ka zama makaryaci ne Wai, an ba sarki zaki wannan video sati biyu alkanawi kai ka san ƙarya kake yi. Yaushe aka bani? Malam Musa ya ce maka ya bani video? malam Musa ya ce maka ya bani video sati biyu kamar malam Musa kan da yake da daraja wuri na she malam Musa yana amfana da wannan shafi she ya bani abu a ce sarki zaki saka she kakiya wallahi tallahi ƙarya alkano yake ba taba yin haka da ni ba malam Musa Yusuf bai taba bani video ko hoto ko na bai ce mini post in kiya ba mallumma na na ɗarika ba su taba bani abu su ce mini post in kiya ba malamin shi'a ga malam dahir malam sidi bashir malam sani al eh, malam alkarawi al-iraki bai taba ba su taba bani video su ce mini post in kiya ba ƙarya kake yi kai makaryaci ne kai alkanawi babban makaryaci ne duka ba komai ba a'a domin a rusa ne a'a baka isa ba amma mu je gaba ina ganin malam Ali Sakkwato sai yake gaya min fa yace malam Musa ya ba da wani sako a yi posting a wancan feji amma fa ba a yi ba kuma ya yi wajen sati biyu malam Ali Sakkwato kenan sai na ce wa malam Ali Sakkwato eh ni ya turo min da bidiyon zan yi posting wannan bidiyon kenan na cewa ai ya zo a zauna a yi mukabala to ni ne posting din wannan bidiyon a lokacin Shi sarki zaki ya yi kira na ya ce don me ya sa na yi postin ɗin wannan bidiyon wai duk da yake shi ma yana da niyyar yin postin ɗinsa. Amma me ya sa na yi postin kun ga ƙarya na biyu alƙarawi maƙaryaci ne wai ni sarki zaki na kira shi wallahi karya yake yi wai na kira shi na ce mai me yasa kai wannan eh, saboda shi alkanawu yana da niyan ƙarya yake yi audio na yi in kira ka wallahi ƙarya yake yi audio na yi kuma ga audio nan za ku ji za ku gani kuma maganan da ya faɗi na ce me yasa aka yi saboda mun hana a yi kuma za ku ji wannan bayani ku ga bayanin da na yi masa a wannan lokaci kuma kan live video ne kowa ya zo ya gani muka zo muka yi live kace kowa ya daina post saboda aka karatu a goge da ababen da ke faruwa alƙanawi makaryaci ne ƙarya ya yi wai sarki zaki ya yi kiransa ƙarya yake yi ina zuwa za ku gani ana alƙanawi makaryaci ne za ku gani ana ina zuwa zan gwada muku ne a nan wato da nace zan fito shine yaro nan ya kasa waye shiru shire wai zargi zaki in ka zo ka buga audio na a kai shamsu din nan magana kam audio na zan buga a audio bakin ka zan buga audio bakin ka zan buga maganganun ka da kai maganganu eh, shi malam Muhammad da kai kake zazzagin shi ga cewa ya zu ka zo Ghana ko kudin mota bai baka ba ko abinci ma bai baka ba mai mako ne mutumin ba duka ka ji yau ka ji duka yau ba munafunci da ku yi ba za ku nemi hanyar karya ne wallahi Allah na ya fi na ku karfi na kan social media sanan ku zo irin zamban da aka yi mini ai ya kai in yi wayo yanzu ko me mutum zai yi da ni na sa abin da nake ciki mai yaudara mayaudaran addini yau za ku gani alkanawi tun ba yau ban na gaya maka ka kama mutuncinka kai malami ne ka kama mutuncinka ka kama mutuncinka amma baka ji ana maka magana baka ji ina zuwa in gaya maka kan social media ce malam kama mutuncinka kama mutuncinka kama mutuncinka kai malami ne kama mutuncinka amma baka ji ina zuwa na gaya maka all the time in ce kama mutuncinka kai malami ne ku bari irin mutuncin da aka yi zama a dan nan ku bar wannan ya saura kullum na zuwa na baka wannan shawara in ce a kai malami ne kana da matsayi kana da girma kama wannan amma baka gani ba baka ji ba ka ta tuturo yara yara su zo suna ta makirci bari ba za ku haɗa kai da shanu eh, tukur ba kai na fi karfin wannan yaro yaro yaro da nake ciyar da shi Allah ma ba zai ba ku dama kaina ba wallahi ba za ku samu dama kaina ba wallahi Allah ba zai ba ku dama kaina ba good jama'a za ku gani a nan ga date dating on the 16th uh, eh, eh, January 2022 in kuna gani da kyau kun ga sunan shi kun ga sunan shi alkanawi ƙarshen maganar mu ɗan tiktok kuma kuna gani ko za ku ga audio da na mai don Allah masu kira masu kira don Allah ku dena ban son wani ya kira ni da suka kusan shekara suke yi bana kula su bana tanka su jini ke jikina jama'a kun gani ko za ku kuna ganin dating da kyau ko dai in juya kamara alkanawi to ku duba audio da ni na yi masa lokacin da ya saka ƙarya yake ban kira shi ba audio na yi mai she ku ga kun ga miss course shi shi yake kira ni ni ban kira shi ba ga ku ji audio da na mai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala na ta kun kun ga murya na ai na ce muku na tashi bacci zan saka kun ji murya na okay ya malaji eh, na gode ku ji maganan da na yi to uh, na ga na tashi na ga kayi post ko da yake post mani da kaina ma ina so yi amma next time don Allah ka bari ni ko da an an tambaya in samu bakin magana saboda kwanan nan ina so take charge a platform da kyau saboda ga su daga na ana so post ababen da ke kake ganin kan platform duka yanzu ne ke shi face shi na malam gashuwa shi rubutu yake jama'a kun ji da kyau nace assalamu alaikum na don Allah na tashi na ga kayi posting amma ko da yake an turo mini ina so ni in yi na hana irin wannan postin kan page ina so in take in charge page na ne shafi na ne nace ina so in take in charge shafi na wasu ababaka da ni ma an turo min ina son in yi yanzu tsakani da Allah da nabi, ina laifin wannan magana amma ka ji ƙarya wai she sarki zaki ya kira ne ce me wai na ce mai me yasa ya kake ƙarya ne haka sarki zaki ya kira ni ya ce mini me yasa ƙarya kake yi ka san ƙarya kake yi ku ji maganan da yayi bari repeat maganan da yayi ku ji mukabala to ne posting din wannan bidiyon a lokacin shi sarki zaki ya yi kira na ya ce don me yasa na yi postin ɗin wannan bidiyon wai duk da yake shi ma yana da niyyar yin postin ɗinsa amma me yasa na yi postin ai an sa ka'ida an daina postin abin da ya faru kenan na san wannan bidiyon to sai ku gani audio ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to ah, na ga na tashi na kai post ko da ke post mani ya kai na ma ina so ne amma next time don Allah ka bari ni kun ji na ce amma next time amma ya ce wai ni na ce don me ya sa ya yi postin kaga kai makaryaci ne kun ji maganan da na bai na ce ka yi post na tashi na ga ka yi post amma ko da ke ina so in yi yanzu na tashi bacci amma next time next time ka bari ni in yi amma kun ji karyan da ya yi wai na ce masa don me yasa sa ya yi postin kaga kana malami mai shiryarwa malamin addini amma kana ƙarya kana ƙarya malami mai shiryarwa malamin addini amma ka zama makaryaci ka daɗe kana yi ina kallon ka ne kawai wai sarki zaki ya ce don me yasa ya yi wannan post kaga ka mini karya? jama'a ku sake jin maganan da na yi mai audio ne ku ji maganan da na yi mai ku sake ji uh, na tashi na ga kayi post ko da ke post mani da kaina ma ina so yi amma next time don Allah ka barin yi ko da an an tambaya zan samu bakin magana saboda uh, kwanan nan ina so take charge a uh, platform da kyau saboda kaga su daga na ana su post abubuwan da kake ganin kan platform duka yanzu ne ke yi face shi na malam gashuwa na ce face na malam gashwa gashwa domin shi rubutu kawai yake yi wato yanzu yaranka sun kasa kai da kanka ka fara fitowa in za ka fito ka fito da kyau kai nauyi alkanawi ina so in za ka fito ka fito da kyau kai nauyi ni da kai mu zuba mu ga mai kwasa ina girmama ka malami amma kai baka ganin girman kanka na gaya maka rana nace in ka yi wasa ka su da mutuncinka amma baka gani ba to ka gani she ku ji amsan da ya bani amsa ya bani ba fada ba komai fa amma ya zo na ƙarya wai sarki zaki ya ce don me yasa yi wannan post kai makaryaci ne ku ji amsan da ya kun gani ko audio ne na mai amma ku ji kuma amsan da ya bani wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh okay to ba matsala insha Allah Allah ya mu dace na gode assalamu alaikum don Allah akwai fada ciki tsakanin da shi wai okay to ba matsala insha Allah na gode yanzu she ni da kai muka yi wanga magana cikin ruwan sanyi amma ka zaga ka je kana min karya an gaya maka ni duba barin gaya maka duba duk firan da ni da kai muka yi in audio ne wallahi ina da shi tun farkon zuwan ka wuri na har yanzu ina da shi ni waya na ni bana goge bana goge kaya fa bana goge kaya bana goge kaya wanda ba su min important irin mutanen da ba su min important ba ban san su ba to su nake goge kayansu saboda wani ya yi magana da kai daga baya zai ce maka ah dan Allah da annabi ina neman ka turo mini wannan abin shin tura masa amma kaga ka mini ƙarya wato ba don aje wannan audio ba da yau kai ka mini ƙarya to ƙarya na farko kenan da yake son ya ga cewa ya ya kan banza ba fada ba komai a ga wato a ga cewa a ah, sarki zaki mutumin banza ne amma kai kana zama mutumin kirki kuma ina rufa maka asiri kuma bari dai ci gurin biyu kuma yana cewa malam Musa yana da kima a wajensa amma wajen sati biyu ya sa shi ya postin ɗin wannan bidiyon bai ba ni ne nan na yi duk wanda ya gan shi a fejin amma akwai wani to yana cewa malam Musa yana da kima a wurin shi kai malam Musa yana da kima a wurinka inda malam Musa yana da kima wurin ka ba zagin shi wani wani banza bai zagin shi ku zo kuna kuna she kuna jiblet kuna jin dadi ku wani magana ne ba ku gaya malam Musa amma na zo ta wurin ina zuwa video na farko kenan a wannan rana fa ba komi bane abinda kuma ta mai da hankali wai muka ba ba komi bane juyin mulki kawai yaron gai ke neman yayi juyin mulki ne kuma duniya kowa ya sani akwai lokacin da fitinan nan ya fara lokacin da suka zo za su wannan juyin mulki na farko wannan bidiyon da su yi na farko akwai wasu 'yan uwaye na daga kasar lagos eh, zaman tare yasa suka zama 'yan uwaye na na jini sosai saboda su da yayanni na ne a kasar lagos yasa shi suka zama yayanni na su ma 'yan uwaye na sosai wallahi 'yan izala ne 'yan izala ne suka kira ni suke bani hakuri shi nace musu duba abin sun yi shaida in sun yi shaida ba zan kira sunan su saboda wala Allah za su feel embarrassed amma wala da suka kira ni ina program suna kira da suka kira ni shi nace musu wannan abin da ke faruwa juyin mulki ne ake so a yi wa malam Musa saboda naga take takin naga take takin su nace saboda naga take takin su ina ganin take takin su amma abin da suka zo suka yi ba komi ba ne saboda an zage na ranar wallahi hanna kuka hanna hawaye shi alkana nan ranar da suke video ko ranar da su video shi ya kira ni amma ai ɗan wayan ba sun ya kira ni ba alkana nan ya kira ni kuma ya kira ni kuma wala Allah na san wala Allah ya record so wala hakku duba ina gani he wani irin kage wani irin ƙarya kenan ni ko na da abu in zuciya na ya tashi ina ganin kamar abin da ban in yanje wurin in kama kan babban lakan maka ko in lallaushe ka wallahi shi hushi har hawaye zo mini ina da wannan abu to ranan na yi wushi na zuci wallahi har na kuka na gani he wani ya je tsaya yana kai ga kanin kana ƙarya kana kan facebook shi kana kuka wallahi eh an ce da makaryaci kai ka zo ka ce ma shehu tijani makaryaci kai na shehu tijani bai maka ciwo ba kai an ce maka kai makareci ka je kana facebook kana kuka an ce mai makareci wanda ya ce maka makareci ma ba kai ba kan shi ma kake ba kan sarki zaki kai kuma ka kama girman ka ka kama kanka da kyau in ba ka ba kai kuma wallahi bari dai to ƙaryan alkanawi na farko kenan sheku ga na biyu ina zuwa ƙaryan da shi wannan alkanawi ya yi na farko kenan sheku ga ƙaryansa da ya kuma yi mini na biyu ƙaryansa da yamin na biyu shi ku ga gashi nan ku ga ƙaryansa da ƙaryan alkanawin nan da yamin na biyu wannan abu da kai Allah ya saka ma da alkhairi kuma kayi abu na bajinta da haka mai mu eh da haka mai mu na rantse da zatin Allah shi ya neme mu kuma haka ne da haka wannan abu da kai kirare ga dukkanin ahlus sunna dukkanin ahli sunna na duk duniya idan kana so ka je wannan waje ko wani abu ya faru a wannan waje in dai mun yarda mu 'yan uwa ne to ka nemi ahli sunna waɗanda ka sani a wannan waje wannan shine fasalu ahli dhikri in kuntum ta ta'lamuna wannan abu da kai Allah ya yau ina ce muku wayannan mutane suna bugu da wayo ne amma in baka da in baka yi zurfin tunani ba baka ganewa suna bugu da wayo amma in baka yi zurfin tunani ba baka ganewa wasu ba su gane ba wai in kai ahli sunna na kwarai ne zaka je wurin to yanzu shi malam Musa Asadu sunnan nan wato ba ahli sunna na kwarai ba kenan <laughs> malam Buhari wato shi Asadu sunnan nan shi malamin da ya kawo su aka haskaka su yau duniya ya ganku shi wadan malamin da shi yau ya Allah Allah da shi ka zama abin da ka zama wato shine ne eh, ahalul kufur ko kai ne ahalul sunna wato in dai ahlus sunna na kwarai ne za shi wannan wuri kai ina kai aka sanka butulu kaza butulu kaza kai ina ka sanka kai alkanawi ina ka sanka ina aka san ka to amma ai kun san muryar shi yaro nan Shamsuddin ko to shakku ji ba Shamsuddin ya zace wai sarki zaki ni ina zagin malamai ni kun taba jin zagi in zagi wani malami amma ina zuwa ku barin aje wannan bidiyon ga gefe ina so Shamsuddin zai bashi amsa wannan bidiyo ku barin ajiye gefe ban so in kai wurin ku bari aje wannan video gefe za mu dawo kan wannan video alkanawi da su sauran me suke cewa wai kan shafin suke yadawa kan shafin sarki zaki ana zagin mallumman izala ana zage-zage zagi ake yi ba abinda ake yi ana cin mutuncin mallumman sunna shi ka zauna ka tambaye su su wurin su nan su wurin nan suna eh, suna yabo malluman dariƙa ne yau kai ka zo kana cewa wai kuna cewa a daina wurin eh, ana eh, zagin malluman sunna ana zagin malluman izala ana cin mutunci ana kaza ana kaza kaza oh wallahi shek adam this guy is very bad she ku ce wai ana zagin malluman sunna a nan a nan ana zagin malluman sunna tsakani da Allah da annabi tun da muka bude wannan peji jama'a an kun yi mana shaida kun taba ganin muka sa topic topic kawai kawai topic she muka zana suna misali malam abubakar gumi mahaukaci astaghfirullah lazim ni ba ku jin wannan baki na so ni ba na zagin malluma saboda amma abinda sa shi alkanamin nan ba malami bane saboda malami baya ƙarya malami ba ni kai ba ringa muku gaskiya ni ko malamin ɗarika ne in ka zage ni ban da hakkina wallahi ba na wanda na ga zan yi rama wallahi na rama me maka za ka zage ni mene ban da baka da ban da hakinka ka zo ka zage ni no no no no no kamini ba daidai ba wallahi na fito maka in kai kamini rina alkanawi nan wallahi na rama wallahi na rama kamin wallahi na rama in dai na ga dama ne kawai kyale ka amma kai mini wallahi na rama na rama kun taba ganin muka zo muka zagi wani malami ko kuma mu zana misali misali kai malami ma da nake proud da shi cikin izala kamar malamin da eh, nake yake tare da ni suke tare nake nake ganin darajar su sosai kamar misali malam Musa Yusuf Asadu Sunna ai malamin izala ne she mu zo mu zana malam Musa Yusuf Asadu Sunna jahili kun taba gani ko mahaukaci kun taba gani tun da ka bude wannan shafi ko malam kabir abdulhamid malam kabir bashir abdulhamid mu zo kawai mu saka hotonsa zai program mu zo mu zana wannan abin da kuke tuguman mun nan amma da yake ba hankali she kai kake yi ko ke yi amma ba wayo ku duba akan shafin su abin da suke tuguman mu fa dan Allah wane ne wannan ba hoton shaidai rubuci kenan ba akan shafin ka kai alkanawi ba hoton shaidai rubuci kenan ba wai alkanawi likitan mahaukatan dabo tv shi ka sa hoto shi da rubuci to don Allah da wa kake wato kai a shafin ku ku zage mallumman ɗarika a cibulus ko kai kuna da daman ku zage kowani malami an cibulus. an cibulus kun zage kowani malami amma shi kuna tsoro tsoro me kake yi kun taba ganin mun yi maganan shafin su mun ce abin da ke faruwa ko abin da ke faruwa mun taba yi mun taba kawowa ko da wasa mun taba yin haka a'a mun zo ne kawai a zo a kawo hujja wane kawo hujjar shi wane kawo hujjar shi da kawai ake tafiya kenan kuma ana gane karatu amma duba kan shafin ku gashi nan ka kawo hoton shi da rubuci ka zana al wai alkanawi likitan mahaukata dabo tv yanzu kai ka iya kai ka ci bulus wani ɗan ɗarika bai taba zuwa ya zo ce a ai ga abin da kake yi a shafin ka ba amma kai kullum ka damu da abin ake yi amma kai kana yin abinda da kake zargen mutane na farko kenan to ku duba wannan kuma hoton shak sharif sale kawo da hoton shehu ibrahim da hoton shak eh, makari she kawo hoton shi ya saka she ce wai yake zanawa wai jahilai ya zana wani abu jahilai almajiran prof jahilai yanzu bari in tambaye ka shehu ibrahim da shek sharif sala su almajiran shehu ibrahim sune almajiran shek sharif sala da kake kiransu jahilai kowa kake nufi saboda hoton da muka gani kenan hoton da ka saka kenan hoton shehu ibrahim hoton shek sharif sala hoton shek eh, prof ibrahim makari sannan kai ka kawo hoton ka kai ka saka kake batun jahilai yanzu kai wa kake nufi da jahilai wa kai kake nufi da jahilai ga kanan babban makaryaci wa kake nufi da jahilai abin da kake tuguman nan abin da kai kake tuguman nan shi kake yi a wurinka na hankalinka abin da kake tuguman nan gashi nan shi kai kake yi a wurinka na hankalinka ka ce wai ana zagin mallumman sunna amma wa aka kama da yin haka ni ke post in za yi program kun taba ganin na post na irin post zagi haka kun taɓa ganin abu haka wa kake zagi kai sa'o'inka ne shehu ibrahim sa'anka ne to na farko na biyu kenan na biyu kenan na uku she ya kawo ga hotonsa ga hoton Sheikh Sharif Sala ga hoton Prof Ibrahim Makari she ka zana she ka kawo jahilai almajiran prof jahilai ko menene ka kawo jahilai wa kake nufi da jahili shek Sharif Sala kake nufi da jahili shek Sharif Sala kai kake nufi da jahili ko wa kai kake nufi da jahili wa kai kake nufi da jahili irin wanga shegantakan irin wannan shegantakan nan ka taba gani an yi akan pejin mu a zo kawai a sa hoton manyan mutane a sa hoton manyan mutane a musu wannan topic ka taba gani sai dai lokacin da kai kake wurinmu ka kawo hoton shek ma, ka zo ka zana ha'inci ka zana wasu ababa malluman ɗarika su yi hushi ma ni ce a ah, don Allah a samu an understanding ni wurin ma ni in saya ma kai ina defending ka ma kai ina ina baka ma kariya ma saboda a'a ba saboda saboda kawai a samu zaman lafiya a samu haɗin kai a samu zaman lafiya so nawa na fada da mutane kai saboda kai so nawa ni na fada da mutane kai saboda kai na uku kenan sa'annan da mak na da, da, da makaraban shi masu bashi ma, ma, masu hada da suka hada kai da shi duka suna nayi akan shafin ka ke samu eh akan shafin ka ke samun wayannan ababa duka yanzu shi ahmed nan ahmed nan hoton eh, eh, dr shatima ya sa shi aka kawo red cross hoton dr shatima ya sa shi aka kawo red cross yanzu abinda kuke zargin nan ku wurin ku ku wato ku ne mutane amma sauran kuna ganin sauran dabbobi ku ne mutane sauran dabbobi ne amma ku ku ne mutane yanzu wanda muka san ya mutu ake saka masa red cross wanda ya mutu to shi yanzu shi kawo hoton dr shatima shi yana magana shi aka zo aka sa masa red cross kun taba ganin irin wannan shegantakan ga akan shafi na irin wannan shegantakan ga kun taba ganin shi akan shafi na wannan shegantakan ga kun taba ganin an yi shi a shafi na wannan daman da ba samun ba shi sa ake gani a ah, ai ba ba mallumin izala dama ba kaza ba kaza wannan ababen gashi nan gashi nan ko ke yi ko ke yin wayannan ababaye hoton dr shitima kuka saka ko ke wa'azin ku ka ni ina yin kawo hoton eh, suna shiga mala bakar gumi hoton shehu ibrahim hoton kowane ne muna yi musa amma musa red cross red red cross mun taba sakawa amma hoton dr shatima ku saka sa ne amma kun sa masa red cross yanzu me yasa ku kuke yi kuke kukan abin da ku ake yi muku me yasa kuke kukan wannan malam nuhu ka yi hakuri alkanau ya yi abin ya yawa ne abin fili ne kan malasa da suna ne kun ji duka ku da kun ban fara buga audio ba ku da ku samu hakuri kun ji duka wannan kawai example nake baku to na, na to sannan shi kuma wannan da kawo hotonsa kuka hada shi ma da Dr. Shatiman nan na zagi na me yasa ku aka yi muku yake muku da yake muku ciwo shi Bashir shi ya sunan shi Bashir Bashir nan da aka kawo hotonsa aka gama da ya sunan shi nan Dr. Shatima da kuka zana wasu ababa zane-zanen ku na banza-banzan nan Dr. Shatima sa'ansa ne ashe in kuna yi in ku ga ana yi ashe dole ya kamata ku yi shiru <laughs> malaman sai kira sunan gagan tiktok na ga ka na ga <laughs> eh episode 1 kenan episode 1 kenan hoton dr shatima da kuka sakan nan hoton dr shatima da ku saka ku kara da shi dan argungun nan shi irin mutanen nan butulaye ne o ba sa wallahi malam musa ne sanadiyan Allah kai ka san su wani ya san su saboda kan wannan shafi albarkan malam musa shi yaron ga yaron ga na tuna bashir argungun nan lokacin da ya zo zai wallahi farkon zuwan shi karatu da zai zai nan karatun tashi hankali ne ya zo yayi program ne kawai ya zage shehu ibrahim shi na ce masa a'a malam musa yana program kan shehu ibrahim sake wani topic wallahi shaida ya je kirawo malam shanunu malam shanunu ne shaida na ni da shi da malam shanunu mun kusa kai one hour kan phone malam shanunu na bada malam shanunu na bada hakuri a a kaza kaza kaza kaza kaza kaza suna wannan su malam shanunu suka ba wannan kariya alkadawi nan in an taba shi malam shanunu ya kira malam shanunu ya damu wallahi ku tambaye shi ko ƙarya nake yi tukun na da record ai shi wannan ba shi wannan ya je yi program a su shafin so a shafin su yake zagin Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ya sha giya ba in za ku tuna ba wannan yaro ya je yake zagin Shehu Ibrahim ya sha giya ba shi wannan yaro to ya ku aka yi muku yake muku zafi ya ku in aka yi muku yake muku zafi ba shi wannan yaro je yake zagin shehu ibrahim wa shehu ibrahim ya sha giya ba ba shi wannan yaro da muka do malam shanunu muka yi muka yi muka yi karshe da muka yi program dubu yana Allah Allah jikin su na rawa sarki zaki hostin su jikin su na rawa sarki zaki ya zo da su jikin su na rawa su ga cewa eh yau su ma sun yi program da sarki zaki yau yau da ni da ku yi yau da ni da ku yi wallahi na fi karfin ku wallahi na fi karfin ku shi wannan yaro ba shi je program yake zagin Shehu Ibrahim wai Shehu Ibrahim ya sha giya ba to ashe kai in ka irin wayannan ababa to me damuwanka kai ma an yi maka me damuwanka me damuwanka wannan bawa Allah nan bawa Allah nan malam Musa sadu Sunna wallahi tallahi ku je ku ruke shi gafara Allah shi ya kama ku wallahi Allah mutumin nan ya kama ku ba shi su suna wallahi shi su suna cewa duk dan alisin nan da ke zuwa kan shafin sarki zaki yake program wallahi munafuki ne ah! munafuki ne yanzu malam Musa shine munafukin ko wane ne munafuki malam Musa sai da sunan ne munafuki kowa kuke zo jama'a jama'a jama'a duniya kowa ya sa abin da kuke cikin shiru kawai aka kyale ku an yi shirun ne kawai aka kyale ku amma kyale kun da aka yi a lokacin ba ku tabo ni ba amma tun da kun tabo ni wallahi ni na iya jera shekara kullum na fito muku wallahi kowa duniya san ina da ina da lokaci yo ina da lokaci aikin kaina nake yi ni aikin kaina nake yi in naga dama in tashi ko yanzu ganna in naga dama in tashi in je ko da awa daya ma in je in dawo na san abin da na saka cikin na. aikin kaina nake yi ina da lokacin da zan iya zauna ina naga dama ma in zauna bana zuwa aiki aikin kaina nake yi bana zuwa in je na wai yasa in tsaya eh ka zo aiki a lokaci ka tashi a lokaci a ah, ne bana wannan aikin kaina nake shi sa ina da lokacin ku wallahi ina da lokacin ku makirci makircin ku nan duka mun sani amma na zuwa shi wannan yaro shi ya zo zage ya sunan shingaye shehu ibrahim to me yasa ku ku me yasa ku yake muku ciwo me yasa ku yake muku ciwo me yasa ku ya kamata in wani abu ne ku je ku ga wanda da ake malam musa su wasu da suna kowa ya sani a nan wallahi tun ba yau ba cikin wannan jihadi na izala wallahi mutumin nan yayi yau a ce wai wani ku je ku hada kai wayanda kuke turowa maybe ma ku doki ma mai shi ma ni ya zaga sarki zaki ni kadai ya zaga shi ku bar fadan ma ni in ya zage ni ma ni kadin kuka zo ku kai sharing wannan na san da ni da ku ne to amma inda baki shi jama'a ku ji abinda suka suka sharing ai ba ni ya ka zaga ba malam Musa ka zaga amma ku duba shi suna wani suna muku wani camouflage kan Facebook kaman yan Facebook ba san abin da ake ciki ba 'yan facebook ba su suna gani kamar 'yan facebook ba su san abin da ake ciki ba kan su suke wannan sharing ka gani malam musa aka za aka zaga ai ba ni yaron nan ya zaga ku ji ku ji ku ji audio shi yaron nan ku ji abin da shi yaron nan ya faɗa ai kan malam musa ne ba kai na bane ai ina video shi ke ga kuji. Wato wannan shafin da kuke gani zan gaya muku gaskiya shafi ce wadda ake harkar business da addini in mutum bai sani ba ya kamata ya sani. Ah, wannan shafin da kuke ganin bari mu yi misali da zai tabbatar muku da cewa ana harka ce ta kuɗi ko kuma harka ce ta wasu buƙatu don cima da ake yi don cima wasu buƙatu da ake so a na manufa da ake so a isarwa. Ah, akwai wani malami na bangaren zana wanda duk yaran da suke ba su garda da a shafin yawanci suna cewa malamin su ne shi malamin su ne shi. Ah, wanda ana kiran shi a jihar Kaduna ana kiran shi da Malam Musa. to na san wannan malam Musa din da kuke gani sun taɓa yin tattaunawa da shi da wannan yaran nasu akan ba za su kare zuwa wannan shafin ba shin ka taɓa tambayar kanka me dalilin da yasa wannan shafin kuma ya ci gaba da zuwa yake ƙara zuwa na farko kenan shin na biyu ka san menene dalilin da yasa da ya ci gaba da zuwa shafin ya daina taɓa yan dalika na biyu kenan na uku shin kana da masaniya akan cewa menene hikimar da ta sa yana ce a jikin wannan bawan Allah mai shafin gargama. wallahi zan gaya muku gaskiya magana ce ta kuɗi harka ce ta duniya harka ce ta san duniya harka ce ta san duniya ban cire muku dukkan wani malami da kake ganin yana zuwa yana kumfan baki a wannan shafi da sunan yana karantar da mutane yana faɗakar da mutane a ƙida wa ya mutu wa ya tashi duk da ije wannan magana harka ce ta kuɗi harka ce ta neman duniya kawai. Ah, wai da na faɗi suna na. ga farko ya fara zagi malam Musa ne sannan zai zagi duk mallumman da ke program kan wannan shafi tsakani da Allah da Annabi malam Musa da ya zagan nan in ku ba butulaye bane in ku mutanen kwarai ne an same ku kuna sharing ko ku sharing wannan zagin sa da aka ku fada da ku yi masa ko ku kan in aka taba ku mutumin ga ya fito ya zo ya fushi amma shi ya same ku ku ne masu sharing ku ne ma har yaron nan shamsuddin yake kira wai a zo a haɗa kai ku ake kira wai a zo a haɗa kai ku ake kira wai a zo a haɗa kai to na uh, maganan kenan uh, ina zuwa dan kawo muku daya bayan daya sa'an nan kuma akwai magana akwai magana video shi alkanawin da ya yi ya yi mini wani ƙarya amma ƙaryan da ya mini bari in saka wannan video in na saka na ƙare na kuma sake dawowa da wannan video Shamsu, ya ba shi amsa ku ji wannan da nake cewa kan malam musa kan malam musa kun gani ku ji wannan video da nake magana wannan video da shi alkalin wannan abu da kai Allah ya saka ma da alkhairi kuma kayi abu na bajinta da haka ne mu eh da haka ne mu na rantse da zatin Allah shi ya neme mu kuma haka ne da haka wannan abu da kai kira ne ga dukkanin ahli sunna dukkanin ahli sunna na duk duniya idan kana so ka je wannan waje ko wani abu ya faru a wannan waje in dai mun yarda mu 'yan uwa ne to ka nemi ahalin sunna waɗanda ka sani a wannan waje wannan shine fasalu ahalin digiri in kuntum ta ta'lamuna wannan abu da kai Allah ya saka ma da alkhairi kuma Allah ya sa dukkanin ahalin sunna su koyi da kai abin da ka zo ka ga akwai ɗan uwanka a waje to ɗan uwan nan naka wakilci yake ma wakilinka ne kar ka shiga ko'ina in ka san kana da wakili sai ka tuntube shi walla wannan kayi mutuntaka Allah ya saka ma da alkhairi kuma abubuwan nan sun bayyana da duk mai neman gaskiya akwai wani bidiyo da zan sa wanda abin yadda ka faɗi so yake ya tsaya a bayanka haka ne wato ya guje wa wancan ya tsaya a bayanka wato ya sha tuka ne na abubuwan topic ɗin da yake tattaunawa su malam eh, eh, attashawi da ni ma karan na to sai yake so ya wuce to ai yana so ya wuce kaga ai duk mu zai zo sai ya laɗe a bayan ka shi yasa za ga sanda ka hau akwai wani alama da muka gani ni karan kaina da na san shiryawa akai ka san da ka hau kafin ma ka fara magana sai aka ce tsaya a sa hotonka wanda ya saba wa yanda ake yi ba mutumin da yake kira idan ana shiri kawai daga hawarsa a ce wai tsaya a sa hotonsa in dai ba wani abu bane zai kun ji alkanawi wai na shirya kaga kage da karyar da yake yi wai mun shirya ne wai babu mutumin da ya taba yake kira wai yake kira a shafin nan a saka hotunsa to she shi kuma ya ban mamaki shi malam adam shi na amsa masa na'am na'am na'am baka gaya baka gaya masa cewa kai in ka kira wannan shafi kamin ka yi magana muna saka hotunka malam musa ya kira ana saka duk malluman da ke program akan wannan shafi in suka kira muna saka hotunsu me yasa baka gaya masa ba amma da yake makirci ne aka yi niyan za a yi ku ga wannan shi malam ahmad shi wannan ba ga shi ba ga nan malam eh, musa ke program ba ba shi ya kira ba da ya kira shi muka saka hoton shi malam musa ke program amma kamin ya kare dai ku bar dai shi malam eh, shi alkanawin ya kare zancen shi da yake yi saboda kamar bai gama zancin ba ku ji zancin shi alkanan bai kare ba wannan abu da kai Allah ya saka ma da alkhairi kuma mutansa in dai ba wani abu bane zan dan sa wa al'umma su gani to wallahi da aka ce za a sa hoton ka nace daga tambaya mutum ya hau in dai ba wani abu ba sai a ce a sa hotonsa sai na fahimci ashe abin an shirya shi ne to ai idan shiryawa ake so a yi fitowa za a yi malam ahmad shi ya zo ya zauna shi ya zo ya zauna za a yi dan sa wancan abu da aka yi Mun gode bari ga um, um, manyan malluma sun kira kamar Sheikh Adam uh, Baba na Ghana da uh, kuma malluma tun da kamar shi na ba su dama. Sheikh in ka mini izini saboda abin ya mini sauki wurin da Lord da na so saka hoton shek Adam Baba saka. Bismillah mana, a sa mana. Bismillah. Uh, Assalamu alaikum Baba da ka da kake jin To kaga Malam Adam Baba yanda ka faɗi kaga daga hawan ka aka ce za a sa hoton ka tambaya fa ka zo yi. Amma aka ce za a sa hoton ka sai na fahimci akwai wani abu a ƙasa. To bayan ka sauka haka kuma sai suka ƙara nuna wata alamar cewa abin fa suka shirya ya shiryu tsaya ka gani sai aka kalli juna aka yi dariya kya kya kya kya tsaya mu gani yadda aka yi. Juma Sheikh Adam. Okay, all right, okay. Jama'a kuma mu duki kira a biyu kawai shi kenan shehi ya huta alhamdulillah. <laughs> Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Wai an shirya ne. To, kaga malam Adam babu waɗannan abubuwan tabbas sai na gazgata ka. Cewa wato yana so ne ya makale a bayanka. Jama'a kun ji wai an shirya ne. To, ku duba shi Adam ba malam Musa Yusuf Asadu suna yake program ba, amma da ya kira, da ya kira. Gashi nan mun saka me yasa wannan gashi nan nan ga evidence abinda muka sa ku ji. Ah, ma'ana Okay. Hadin yan shi'a ni na gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai muna ya kun ba mu labarin shi. Shi yasa yanzu kiran da ya kira kan program Malam Musa Fasar Sunu muka saka hoton shi shi ma shiryawa aka yi. Eh Alkanawi shiryawa aka yi. Okay na biyu kenan. Ga Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna muna program da Malam Tahir. Kowa ya sani in Malam Musa ya kira she mu saka hoton shi shi ma shiryawa aka yi ku wanda ka faɗan cewa idan sai da Hassan yana sane a wajen ku cewa ya san gaibu shin yana sane da cewa kuma Muawiya zai ba zai sa a bashi guba ya kashe shi kuma ya ɗauki mulki ya bashi ya sulhu da shi yanzu malam Musa ya fasa da sunna da ya kira muka saka hotonsa shi ma shiryawa aka yi ya ka zama makaryaci ne haka to ku duba kuma wannan malam dahir malam musa na program she shi ya kira she shi ma muka saka hoton shi shi ma malam dahir wa muka yi da malam musa ku ji yadda suka yi bayanin abubuwan hatta muke shi ne kawai tambaya ta ta uku sarki zaki assalamu alaikum wa rahmatullah ba saura da amsa wa shi <laughs> ya fita mun ka sauka da na so mu tabbatar a malam ya rubuta ka duka kamun ka sauka. To shi ma da muka saka hoton shi shi ma shiryawa muka yi? Ya ka zama mai hade-hade ne. Shi ma shiryawa muka yi? Ga Sheikh Umar Faruk shi ma ya bugo kan programin ga? Shi ma yana karatu kan programin ga ga malam dakin na program. Shi ma da ya bugo da muka saka hotonsa shi ma shiryawa muka yi? Faruk, Sheikh Faruk, Allah Ubangiji ya ja mana kwanaki kwananka. a gurguje da ba lokaci, wadda suna nan kamar aka. farko suna cewa wani. To shi ma wayannan duka, hatta shi Malam Adam, akwai lokacin da Malam eh, ya sunan shi nan, Um, a sunan malam malam dahir na program ya bugo muka saka hoton su duka shiryawa kai ya kake da ƙarya ne haka ya ke da ƙarya ne haka ya kake da ƙarya ne haka amma barin ajiye ka kaɗan kai alkanawi kai shamsuddini <laughs> kai ma kana cikin wanda ake turo ku ko galaba kaina wala Allah ba zai ba ku sa'a ba kun ga yaron nan dini ina nan jama'a kamin in yi maganar yaron nan Shamsuddini duk mallumman da kuke ma'amala da ni dan Allah dan annabi ina roƙon ku gafara dan Allah dan annabi kada wani ya biyo ta kanku ya ce wai yana son ya yi ma'amala da ni in ba babban mutum bane dattijo kan wani yaro ya sake bin ta kanku wai yana so ya yi mu'amala da ni in taimaka masa ko kuma wani harkan taimako daga yau na bari kan wani yaro na kullu wannan hanya kada wani yaro ya sake bi ta kanku don Allah don annabi don Allah kan wani yaro ya sake bi ta kanku yana son ma'amala da ni na wurin wani taimako a tema ba na so daga yau dan Allah dan annabi ina ganin darajan ku sosai kuna da kima da daraja a wurina dan Allah daga yau ba na so wannan yaro Shamsuddini ina zaman zamana ya zo da sunan malam Musa shi din izala amma yana son a taimaka masa saboda yana sayan kaya daga china ya yi magana yana da ofis in ji shi dai yana da wani ofis amma yana son a saya masa yana son ya saya kaya daga china amma bai san kan da zai yi ya biya cikin dala ba sannan kuma wai yana aikin pos yana aikin pos shi sa ah, yana neman kan da za a yi don Allah in bude masa hanyar da za a iya ana aika da dala a Najeriya yana sakewa yana canji amma da sunan Malam Musa Yusuf fasa da sunna zai turo wai yana da kuɗi da zai iya turo na tambaye shi kuɗin nawa ya ce wai yana da kaman lokacin ma yana magana wai dubu ɗari uku wai kaman 300,000 naira me 300,000 naira shi na ce masa a'a ban san ka ba baka san ni ba koma wurin malam Musa Yusuf Asadu Sunna je wurin malam Musa Yusuf Asadu Sunna ka bashi kudin ni na tura wa malam Musa kudi shi ka karbi saboda ban san ka ba baka san ni ba kai ba aboki abokina bane shi na ce masa je wurin malam Musa Yusuf Asadu Sunna amma ni ban san ka ba tanda muka yi da yaro shi ce min oh wallahi sarki na gode wallahi sarki wallahi in samu waye na samu nayi magana da kan gama wallahi hankali ya kwanta ashe haka kake da saukin kai sarki na samani in na kira ka zan sha wuya sannan same ka amma gashi na same ka cikin sauki wallahi yaro na ta godiya ina da audio su duka duka ina da audio su shi ji wurin malam to gaskiya ban san shi sani mutanen da ke kira na suna da yawa yasa shi na sha'afa na manta da wannan yaro na manta da wannan yaro ana nan kwanakin baya wata da watanni shi yaron nan ya sake kira na lokacin da problems din nan ya faru lokacin da farkon problems din su alkanawin nan ya faru shi yaron nan ya kira ni da ya kira ni shi muka yi fira shi ce mai sarki baka gane ni ba shi na ce a ban gane ka wallahi sarki ai a da ina jin haushin ka nace ah kana jin haushi na me nayi maka wai ya zo mu yi business wai ya zo mu yi business she ni ban sake kula shi ba kuma she nace oh nace ban san ka ba ban sani ba ka zo mu yi business ni da kai she nace to tuna mini she ce wai akwai lokacin da ya kawo wani eh, business proposal cewa in biya masa kuɗi daga china kaza kaza shi sa shi na ce je ga malam musa da sunna shi na ce a ah, to baka je kaga malam musa da sunnan ba da bakinsa shi ce mini wai a'a a wannan lokaci yana zata wai yana zato malam musa yusuf da sunna ya hana ni shi na ce wallahi ka je ka ba shi hakuri na ce ka ci hakkin wannan mutumin ka je ka ba shi hakuri malam musa ba mu taba maganan ka ba ma nace ba ni ban taba sanin ma kai kaje kage ma malam musa ba ma wallahi akwai audio duka na audio su dai kansu eh, malam muhammad dukkan duka za ku ci dukkan za ku ji da kunnen ku shure shure shamsuddin shure shure bai hana mutuwa shi nace ya je ya ba malam musa hakuri ka ci hakkinsa wallahi tallahi she yaron nan yaron nan she ya kuma ce da yana na she kira ni da ya sake kira na she ce mini ya je ya ga malam Musa amma tsakaninsu sun yi magana shi na ce to shi kenan ba damuwa tunda dai kaje ka nemi gafara wannan tsakanin ku ne amma ka ci hakkinsa she yaron nan she ya ce mini amma sarki wallahi lalle kai mutumin kirki ne kana da hakuri amma lokacin da dai ya zo na ce masa ya je ya kira ya ga malam musa wai ya kira alkanawi wai da ya kira alkanawi she alkanawin nan wai ya gaya ma alkanawi yana son ya yi business amma zai turo min wani kuɗi amma na ce ya je ya ga malam musa ko menene wai she alkanawin nan ya ce masa wai ni bai yadda da ni ba shi na ce wani lokaci shi gwada mini lokaci shi na ce a'a in dai wannan month ne wannan week ne da ka ce mini alkanawi ya ce maka bai yadda da ni ba ai da same week wannan sati ni na aika wa alkanawi kuɗi kyauta ai wanda ni na aika maka kuɗi kyauta she kai ka ce ma wani kai baka yarda da ni ba wanda ni zan taimaka taimakawa ba shi zai taimaka mini ba fa wanda ni zan taimaka mawa wanda ni zan taimaka <clears throat> hankali bai doka wannan magana wanda ni zan taimaka mai wanda ni zan taimaka mai ba shi zai taimaka mini ba fa kai kuma da na taimaka maka kai alkanawi she kai ka ce masa ni kai baka yarda da ni ba wai ni kai baka yarda da ni ba she na ce ko alkanawi ya ce maka haka she ce shi ce mai sarki baka ga irin wahalan da malam musa ya da wayan nan yara ba amma yau su zo suna zagin shi kaza kaza kaza kaza kaza ya tuno batun aure shi shi ya ce wai ya ah, biya wa alkanawi sadaki ko mai shi ne ce alkanawi kaka biya mai sadaki shi ne ce na ce a ah, to sadakin alkanawi ai ni na biya na ce ai ni na biya sadakin alkanawi wato kai ma ka biya shi ce eh to yau ka duba irin alkanawi ka duba irin halaka na da ka irin abin da na yi maka irin rufasirin da na yi maka kai alkanawi in biya sadakin auren kama sadakin auren kama ni na biya yau kai alkanawi kai ni ne abin zagin ka ka turo yara su suna zagi na in rufa ma kai kai asiri kai alkanawi ni kai abin zagin ka ne ni sa'an ka ne ni kai alkanawi ni sa'an ka ne aurenka ni in biya kuɗin sadakin kai aurenka ni alkanawi ni kai hanka ne ni kai ka tura yara suna zagina ka tura yara ana makirci ni in biya kudin sadakin aurenka la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai alkanawi ni abin zaginka ne na ce maka kaka fara na ce maka kaka fara shi yaron nan shamsuddini wallahi ba saboda kowa ba saboda malam Musa fasa da Sunna she na fara tura maka kudi ba saboda kun saboda in taimake ka kai kai in taimake ka kawai ku dai ji abin da ya sa ku ji bidiyon da yaron nan ya yi shaise shaise shaise ba amma na buga kan phone ban download video ba amma na she na saka muku ku ji da kunnun ku abinda yaro nan yayi shaise shaise shaise shaise ku ji abinda shi yaro nan Shamsuddin yayi su suke tona asirin kansu wai suna son su tona asiri na wallahi gara a yi ta ta kare kuna so wai ku wai ku tozarta Allah bai tozarta Allah ba zai tozarta ni ba amma tun da ku kun fara to wallahi za mu shiga ciki haka ina zaman zamana yaron nan tun da shi yazo ya fara ka turo yaron nan yazo ya fara ashe kana da daman shan duka kuje. ji Assalamu ala rasulillah Hmm, na'am assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa na zo da ɗan takaitaccen bidiyo ne saboda bayani ko kuma roƙon da sarki zaki ya amsa masa kamar shekaran jiya ya fito ya ce jama'a da allah duk wanda ya san ya aibata wani malami ko ya zagi wani malami a bayan idon shi to da allah ya fito a sanar da shi na'am to amsar da na zo in bayar kenan domin na san da yawa akwai abubuwan da na sani shi yasa na zo in faɗa na'am amma kamu haka zan yi mukaddima da cewa sunana shamsuddin abdullahi ina magana daga jihar gombe a tarayyar najeriya akwai tattaunawa da na ji wani malami mai suna malam sani tukur yayi a kan sarki zaki to tabbas akwai abubuwan da na ji malam sani tukur ya tabo waɗanda ni na san haka suke sannan kuma ma sani tukur ni ban san ka ba wallahi azim ban taɓa jin sunan ka ba amma na san ka ne a sanadiyar sarki zaki ya ce min kai amintaccen shi ne kuma kai mutumin shi ne ta yadda duka abubuwan al'amuran kudin shi kana tuttura masa kamunni da shi mu fara mu'amala to tun da na samu wannan zance daga bakin shi to ya nuna kana da kyawun alaka da shi kenan kuma ya gaya mu a lokacin ma yake ce ma akwai kuɗi da kuma kuke kasuwanci ma sama da naira miliyan goma wanda shi ya gaya mu so wannan a dai takaice shine kai ka san shi ya san ka to ni ma maganan nan da nake yana so yan uwa su sani ba ina yin magana bane da ki da ka duk wanda zai faɗi wani abu akan sarki zaki to ina ganin na san sama da shi saboda ina da kyakkyawan mu'amala da shi muna da kusanci da sarki zaki ya kai lokacin da duk ko naira ɗaya za a tura mai ko wani dola za a ba wani malami to ni sarki zaki zai ba ma ya ce in ba ma wannan malamin ko da kuwa malamin ɗarika ne ko da kuwa malamin izala ne to a sani tukur abubuwan da ka faɗa akwai da na je ni da kai mun yi ittifaki da kai a kansu to kana da buƙatar da yake ban san inka ba kuma ban san inda zan same ka ba ga suna account ɗina Shamsuddin Abdullahi don Allah ka neme ni mu haɗa karfi mu yaƙi wannan mai nema ya kawo fitina wa <laughs> addinin musulunci na abubuwan da yanzu nake so in yi magana a kan shi shine sarki zaki kace duk wanda ya san ka aibata wani malami a bayan shi to da Allah a fito da shi ka ya fito ya tona maka asiri to ni na saboda ba na tsoron kowa akwai malamin mu ah, wanda ka mun cewa ta sadaki suka fara tona su suka fara wannan lokacin da jama'a na ga da nake magana wasu ba su fahimci ba su suka fara yin haka domin suna suna neman hanyar tozarta shi yasa na zo a yi shi ko a yi shi kawai ta kare su suka fara yin haka domin suna su kuda bar yaron ga yayi kare bar yaron ga yayi kare sadaki kana gaya mun ne akan cewa kuna da sabani da shi zaka ci masa mutunci ni na'am akwai ma akwai wani malami ma da kai ka gaya mun kai ka biya masa eh, kai kai ka dinka mai babbar riga wato kamar yan Ghana suna cewa a gwada babbar riga irin babbar rigar nan kace kai kai ka fara dinka mai a duniya na'am Ah, wannan kenan a ah, sarki zaki zan yi mamaki in kai maganganu kana mantawa ne eh, ni ni ba kai wani malami kai ka gaya mun kai ka saya masa wani abu na naira dubu ɗari uku da hamsin <laughs> wannan kenan bayan wannan <coughs> akwai wani malami kai ka gaya mun za ka yi live video za ka yi live video ka ci masa mutunci ka farfaɗa abubuwan da ya shiga tsakaninku da shi ni na ce maka da Allah ka yi haƙuri ni kenan sannan kuma a kai ka gaya mun cewa akwai wani malami dan izala ne ka bi ganin kirma kiman shi ka bi ganin girman shi ka bi mutunta shi fiye da su abul fatai fiye da su junaidu fiye da duk wayannan malaman da suke zuwa matsayin matasan malaman kai ka gaya mun wallahi ya fi su kima a wurinka za ka iya faɗa gaban su ne gai ba za ka iya faɗa ba gai akwai tsoro a yi na ne kace duk wanda aka ga duk wanda aka taɓa shaksiyar shi ko kuma ka zage shi a bayan shi ko kuma ka faɗi wata magana a fito a ƙaryata a cikin malaman ka da na tura musu kuɗi yan ɗarika hakkin marasa amana akwai akwai wanda sarki zaki ne kuskure ne kuskure na tura masa kace tura mai naira dubu ashirin jama'a don Allah wannan magana da yi malamin ɗarika don Allah ku sa kunninku ba da kowa yake ba kun zo ku ji wannan malamin sharrin da yaron ga yake son ya kulla kun ga Allah ya rufa muna asiri Allah ya rufa muku asiri muna zaman zaman mu amma kuka nemi ku tozarta ni ashe kanku za ku tozarta ina zaman zamana kun san irin mutane nake mu'amala da su kun san irin mutane nake mu'amala da su an taba jin mu mutane ke mu'amala da su a Najeriya an taba jin mu amma kun nemi ku tona ma kan kwasiri kuna ganin a bari mu je mu mai makirci in muka je muka yi ire-iren mu wallahi sarki zaki ba zai fito zuwa rama ba kai zan saka riga irin ka in zama daidai da kai zan saka riga irin ka in zama kai ko na kasan ka ne ma zan saka riga irinsa in zama daidai da shi in rama daidai yanda ya mini zan saka riga in zama daidai ko da na kasan ka ne in zama daidai da shi in rama daidai yanda ya mini Allah ya rufa mana asiri muna rufa amma kuna neman yanda za ku ku kuto a kai ƙarya ne wato akwai rai fa akwai mutuwa fa yau na fadi na mutu irin yake da suke ya har karyan da suka yi ba nan suka zo da sai suka zo wani na zage shi da rubuci ba wai ni sarki zaki na zage shi ku fito da shi ku fito da inda na duk makaryata shehu ɗari bauchi matsayin ubana yake fa kun san alakan shehu ɗari bauchi da mahaifina <laughs> na lillahi ba ku sani ba ne ko to ku daji tura mai dubu arba'in har bayan awa arba'in da takwas bai kira bai kira ka ko ya kira ne ya gaya mun an turo kuɗi sau biyu ba bayan kaman kwana uku na gane cewa na samu matsala kuɗi na ya ragu na bi statement din sai na ga na tura malamin ka kuɗi yayi over jama'a ku saya wai ya tura wa malami na kudi yayi over ni da kudi na ka ce wai malami na wai an damfare ka inda zaka kun zo ku ji inda kaman bakin su daya kansu haɗe wanda kai ne nake na taimaka maka in baka kyautan kuɗi kai yaro nan abin da ga na yi wannan magana na saya wurin malamin izala ba da kowa yake ba da malam junaidu yake yana so yi ma malam junaidu sharri uh, ah, oh yana kan wannan uh, ah, barin cat call in gashe in, in, in play abin da zan play uh, audio suka yi audio yi yaron nan banda abin da yake faɗi malam junaidu malami na ne ni da kuɗin da malam junaid ni da kuɗin duka na malam junaidu malam junaidu na wani ya ce muku ba na halaka da yaran da ba su da sirrin ba na halaka da haka wani ya zo ta hannun malam junaidu shi ya musulunta shi cikin fira muke fira da malam junaidu shi malam junaidu ya ce mini a ah, ai ga wani ya zo ya karbi musulunci shi malam junaidu ya ce za a sai masa riga za a sai masa riga shi da ce oh oh wannan lada ina so nema in doki wannan lada ka ce nawa ka ce dubu ashirin wani za a sai masa riga da abin da basa a ba da dubu ashirin shi na ce alhamdulillah na da kudi da yawa wurinka shi na ce shi na ce malam junaidu Allah a turo mini da account da za a saka a sai masa riga shi na baka shi ka tura cikin account wato account ai na tura account da number shi ya gani account da number shi ka tura eh, maimakon ka tura 20,000 shi ka tura 40,000 shi malam junaidu ya kwashe duka shi ya ba wannan almajiri ya bayar sadaka to yanzu me ya matsalanka kuɗinka ne ko kuɗina ne kaga da na mutu da dai zo yi wa malam junaidu sharrin kenan da yau na mutu da zai zo yi wa malam junaidu sharrin kenan yaron nan da na mutu da yau zai zo wa malam junaidu sharri sai sa ku ji odiyon da yaron ya je ya yi baya suke yadawa odiyon da yaron nan ya je ya yi shi ake yadawa Magana nan da yaron na yake wasa ne ku ji odiyon da yaron ga ya je ya yi suke yadawa ku ji assalamu alaikum ina zuwa ku ji audio da yaro ga yaje Shamsu Dinin nan ai kun ji muryar shi dai kun ji muryar shi da nake play sai kun ji muryar shi akan audio ku ku gane ko saboda ya ce wai in sarki zaki yazo ya play audio shi a ji muryar shi jama'a ku ji muryar shi dai ba za ka iya faɗa ba kun ji muryar shi ko amma yanzu kai kace shi yasa yanzu in ku ji muryar cikin audio za ku gane ko to ku ji muryar shi abinda yaron nan ya je yake yadawa zai wa malam Junaidu sharri ku ji tunda ina da receipt yanzu da rasif na cin amana da Junaidu ya mun sarki zaki yasa in tura masa kuɗi zan tura masa ka ga tambayi sarki zaki zai gaya maka ne waye wai shi waye ka tambayi sarki zaki harakan dollars taras dubu nawa muka yi haraka da shi ka tambaye shi ka tambaye sarki zaki waye ne zai gaya maka ni dollars dubbai muka yi haraka da shi ka tambaye shi zai gaya maka kuma na sha bashi bashin kuɗi good sarki zakin wannan rekodin nake yi ka tura wai ya sha bani bashin kuɗi kun ga yaran nan makaryata ne fa wato ban sa abin da saba yara ne kamar an rene su da ƙarya yara ne kamar an rene su da ƙarya kun ga sharrin da zai yi wai ni sarki zaki wai ya sha bani bashin kuɗi yau malam junaidu wani ya zo ya karbi musulunci wurin malam junaidu she ma muke fira malam junaidu ce a ah, to gashi nan wannan ya za karbi musulunci kaza kaza ce au shi nace a ah, malam ni ma na so samu ladan me za a yi ma malam junaidu ta a ah, sai masa riga na sallah shi na tambaye malam junaidu nawa shi malam junaidu ce dubu ashirin shi na ce malam junaidu don allah a turo mini da account a saka shi malam junaidu ya turo shi na ce saka wannan kuɗi a cikin kaga suke ni ba ku ni ba ku da ni ba wallahi ba ku iya ne shi ka je ka tura dubu arba'in da ka tura dubu arba'in shi ma malam junaidu ba shi ya je ba shi ya tura yara shi aka je aka kash shi malam junaidu ya karbi shi ya karbi ya ba almajirin ya ce gashi nan sarki zaki wai a baka yau kai ka ce kuɗi na fa ka ce wa duk makaryaci kuɗi na fa amma ka ce wai kai ai maka damfara kuma ku ji yaron nan wai ya sha bani bashi to ka ce ka sha bani bashi ko to ni ma zan nuna muku receipt da ni nake tura ma yaron ga kudi yaron nan ya turo receipt da ni sarki zaki ya taba turo mini da kudi kuma kudin da nake turawa fa ina turawa fa araba ne fa in Ghana ne in Najeriya ne sadaka ne ba ne na bayarwa ne sadaka ni da nake baka kudi kai sadaka kai ka ce ni kana bani bashi ni kai da nake baka kudi kai sadaka kai ka ce ni wato ni na yabi na fa sirrin ne fa amma mutanen nan suna son su tozarta abin she abin ya fito kamar cewa a ah, ga sarki zaki na gaya wa a a no no no na yadda da kai ne saboda wanda ka fito wurin shi na yadda da me shi shine malam Musa da Sunna na yadda da malam Musa Yusuf da Sunna she sa da kafta wurin malam Musa shi na yadda da shi malam Musa shi na yadda da kai ko ba saboda ko kai nake taimaka mawa wallahi in za sake kuɗi in canji kun ji audio na na in za sake kuɗi in za ku ji canji in canjin kuɗin kaza ne shan ce masa a'a rage kai ma ka samu riba me yasa baka gaya musu irin muta me yasa baka ce kai kai sar kai kai kai ga audio kai ina na baka kyauta har ka kira ni ka gode mini ba amma ka zo ka sarki zaki ya ba wani kaza Ni ba abin kunya bane wuri na ina yi sadaka sadaka ne sadaka ya taba zama abin kunya sadaka ya taba zama abin kunya to wai ni kaman irin yaron ga kaman irin yaron ga kai da ka kira ni ka san Allah yaron ga ya kira ni taimakon da nake wa yaron ga yaron ga ce mini wallahi sarki akwai wani mai gidan shi yana siyan oil amma kamin zo gurin oil bari in gwada ga hotunan da kai yaron ga nake aika maka receipt wanda ne ya na samu kenan wanda ban samu ko na na duba later na zo post ga wannan ku duba sunan shi Shamsuddini Abdullahi gashi nan na aika masa da $1000 gashi nan nan ga $1000 dollars ina aika da na aika kace wanda kai muna business kai kai sa'an business ina ne kai sa'an business ina ne ni ka karbi kuɗi na shi ka zo ka saya kan facebook kana cewa wallahi mallum suka saya izala eh, aka saya muƙabala zan ba da kuɗi kaza kai kana da wannan kuɗi kai kana da wannan kuɗi me kace mina kan malam Muhammad kuɗin da aka ce za ba eh, Dr. Shatima ko menene malam Muhammad bai da wannan zuciya shi bai bayar bai da komi kai kace zaka ba da wannan kuɗi ka ce shi ya fito zai faɗa ba ka gaya mini ba 1000 dollars da na bayar nan a cikin naira nawa ne ni kai na tura maka wannan kuɗi sadaka ba kuɗi na ba receipt na farko kenan fa yanzu kai kuma ina son ka zo ka sa wurin ka nuna ga kuɗin da kai ka tura da suna na sarki zaki ka turo mini kuɗi da kake cewa kai ka kana ga mutane ta kasa cewa kai ka sha bani bashi kai sa'an sa'ana ne da kai la ilaha illallah illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai sa'ana ne da kai zan karbi bashi wurinka ni in akwai wanda duniya dai ce wai ni sarki zaki ni na zo na karbi bashi wurin shi bashin me alhamdulillah kai ni na da buɗa ina ko har in kwanta yunwa ma ni wannan tsakanina da Allah ne amma ka ce wai kai ni na ka yi bashi wurinka kai da nake baka kuɗi ka bawa mutane sadaka she kai ka zo ka ce wai kai ni da kai mun yi harka wani harka muka yi na taimaka maka ne na taimaka maka ne wani harka muka yi akwai aikin da nake sa ka je ka sai min wani abu ka kawo mini ne ko akwai abin da ni kake sa ni jin sai makan kawo maka ne ka ce wanda kai mun business wani business muka yi to na farko kenan 1000 dollars ga kuma na biyu ku duba wannan wannan nawa kenan receipt ga Shamsuddin Abdullahi 1200 dollars na farko 1000 dollars ko ga na biyu 1200 dollars na aika maka ga date da komai kai na aika maka kai ka ɗauki kuɗi na ka zo kana yi wa mallumma na sumbatu ba saba ba ka zo ka ce wai kai ka sha bani bashi kai ni sa'anka ne ni kai ni sa'anka ne gashi nan wannan $1,200 Uh, ah, Malam Zakiyu, in ka sake mini akwai akwai halakan kirki tsakanin da in ka sake mini wannan rashin kunya, wannan rashin mutunci, in kai baka fil in kai ba mutum bane da wala Allah a taba ka fil ka zo ka min wannan comment kuma kaka sake cikin rayuwanka ina girmama ka sosai kaka sake wannan min wannan rashin kunyan nan kana banza kun ji abin da yaran nan suke yi yasa an tsaya ni ne ba mutum ba yara ƙanana irin wannan da ni nake taimako ba su shi zo suna to su so za su tozarta ni kara min wannan wannan rashin kunya na biyu gashi nan $1,200 na aika maka da na aika maka ne da kai mun wani business ne akwai business da kai muka yi akwai wani business da ni da kai muka yi ne ka sai min wani abu akwai business da ni da kai muka yi ka saya min wani abu ne da eh, kake ce wa mutane kai ka bani bashi har kana cewa malam junaidu malam junaidu sadaka aka so a amma ina abina lamin lafiya na shurna na duba albarkacin malluman da ka biyo ta kansu na duba wa bare ba komi yanzu kai da nake taimaka maka kai kake dima har yana da wai yana da ababen da zai iya fito ya kawo ni kai ka kawo ni kasa a shi Allah wallahi sai Allah sai Allah gashi nan nan $1,200 da na tura maka $1,200 da na tura maka kai ka mini wani aiki ne ko na baka kudin kai mini aiki ne ko na baka kudin ka saya mini wani ka turo mini ne da kai kake audio kake ci kake kake video kake su deman toza da kake gaya wa mutane cewa kai sarki zaki ne ka bani bashi gobe fadin mutu ka zo kana gaya mutane bashi na bashin ka na tsuriya na ka kawo receipt aka inda kai ma ka turo mini da kuɗi inda nake ba kuɗi don Allah tura gana, don Allah tura ma wani kaza don Allah ba wani kaza tsakanina da me shine sirrin wallahi tallahi wani ma ban san wani ma da na bari ya basu ban san ban taba sanin ma me shi duniya ba asirin me shi rufe amma ka zo kana video kana son ka tozarta wallahi jama'a ya kai lokaci mu kiyaye duk waɗanda za su zo wurinmu $1,200 nan kuɗinka ne ko kuɗina ne da kai kake zuwa kake gaya wa mutane maganan banza cewa malam junaidu malam junaidu sa'an ka ne gidanku akwai irin akwai gidanku gidanku akwai irin sa'an malam junaidu akwai sa'an malam junaidu cikin gidanku makaryacin banza wai kai sarki zaki ni ka sha bani bashi ni kai kana bani bashi ni da kai nake baka kyautan kuɗi ni da ka zo kai wa sharri to 1200 dollars da 1000 dollars da na aika maka miliyan nawa kenan a cikin naira ba shi kaɗai bane to mu zo na uku mu zo na uku ga na uku nan 400 eh, 425 dollars 425 dollars nan kuɗinka ne ko kuɗina ne ga sunanka shamsuddin abdullahi kuɗinka ne ko kuɗina ne wani aiki muka yi da kai wani aiki muka yi da kai wani aiki muka yi da kai kaga butulu wallahi wallahi sarki zaki na gode Allah ya saka maka da alkhairi wallahi wanda ma muka bude shafin nan da shi ba muke aiki da shi wallahi ko dalansa bai taba bani ba wallahi tallahi na zo gana ma na zo na gaida na gaishe shi ko kudin mota bai bani ba ko kaza bai bani ba za a ji muryanka duka yau ni abin butul ni abin ka zo ka ka nemi ka tozarta ni ka ba duniya ne ni abin ka zo ka yi mini sharrin ne wato suna gani na yi wannan ababa na basu duka shi sa na zama wani gabo tarin da kai wallahi tallahi tsakani na da Allah amma kan da kuke tara evidence kuke so wai kuga wato da ban da wa'annan ababan nan duka da kun ci bulus kenan wannan 450 425 dollars nan kudin ka ne ko kudi na ne ka zo ka nuna receipt da ni ka turo mini kudi daga Najeriya zuwa America da kake cewa ka bani bashi kowa ya san wannan ga ka ni na tura maka daga nan zuwa eh, sunan shi nan Najeriya kai ka turo mini da kuɗi kai ka turo mini da kuɗi ka bani bashi ka bani bashi na yi mai da shi me na saya maka ka bani bashin kuɗi ka bani bashin kuɗi na nayi me da kuɗin nayi me nayi da kuɗinka da ka bani bashin me nayi da kuɗin me nayi da kuɗin ga wannan $500 na hudu $500 Shamsuddin Abdullahi $500 da na tura maka $500 nan $500 nan da na tura maka kudinka ne ko kudina ne in ka hada duka miliyan nawa kenan a cikin kudin Najeriya kudinka ne ko kudina ne 500 dollars ga kudinka ne ko kudina ne da kake gaya wa mutane cewa ni ka sha bani bashi ya ban mutu ba ina nan da raina kuke neman ku yi mini sharri ina nan da raina ban mutu ba kuke neman ku yi mini sharri kai ka bani bashi har kana son ka labta wa malami ƙarya wai malamin ya yaudare ka malamin ya yaudare ka ne da kuɗin duka na malam junaidu ne malam junaidu na wani ni da kudin duka na malam junaidu ne malam junaidu da kudin duka na wani ci karya da kai mai karya za ka zo kai masa kage kai masa karya 500 dollars nan kudin ka ne ko kudina ne da na tura maka da kudin wani aiki na ce kai mini me na ce kai mini da ni na tura maka kudin nan me na ce kai mini me kai mini da su wani aiki kai mini akwai aikin da muke yi ne kai mini akwai aikin da kake yi kai mini me kai mini me na saka na hudu kenan to ku zo ga na biyar ga na biyar $200 $200 din nan kudinka ne ko kudina ne kudinka ne ko kudina ne kuma wallahi jama'a fa ku sani halaka na ni da yaro na harkan da muka yi bai wuce wata biyu ba bai wuce wata biyu ba halaka na ni da yaro nan harkan da muka yi kaman cikin wata biyu kaman cikin wata biyu ba mu dade ban san ba I don't know him ban san shi ba ban san shi ba wayannan kuɗin ga duka kuɗinka ne ko kuɗina ne kuɗinka ne ko kuɗi na ne da yau kaje kana mini share kuɗinka ne ko kuɗi na ne da kai kake cewa ka bani bashi ni ka bani bashi kai Shamsuddini ni ka bani bashi wani aiki kake mini wani aiki na saka kake mini me na saka kake mini wani aiki kake mini suke mini duka fa sadaka fa wanda za a tura gana shan ce masa a za a sai mini abu kaza ai kudi wallahi ina ce masa ya aika ma wani kudi shan ce masa a me zai yi abu kaza a ai ba zan yanga ba kowa zan ga maka sadaka ce ba ba wani kaza duka ba wani aikin da ake mini babu wani aikin da ake yi mini kudin ka ne ko kudi na ne da ka dauki kuɗi na ka zo kana burga kan facebook kana ta burga da kuɗi na kan facebook kuɗinka ka ne ko kuɗi na ne ka ji makaryacin yaro ka ce kana bani bashi kana bani ni bashi ah ba ku isa ku min sharing ba ba ku isa ba wallahi ba ku isa ba kai kana bani bashi kun san Allah ana nan yaron nan Shamsuddin shi ya kira ni wallahi sarki Allah ya taimake ka na ce amin sarki zaki don Allah wai akwai wani mai gidan shi wai akwai wani mai gidan shi shi dini akwai wani mai gidan shi yana harkan mai yana siyar da irin petrol amma yana sai mai ya ajiye in lokaci kaza ya kai shi a siyar shi a samu riba amma in aka aika da kamar 5000 dollars za a iya siyar shi sa da mu saya mu samu riba wallahi shi nace masa haba shamsu dini shi dai ni in ranta maka kuɗin kai ka siya ka samu riba in ka siyar ka bani kuɗi na amma ni da kai ba za mu yi business ba wallahi wallahi abinda na gaya masa ke nace ai ni da kai ba za mu yi business ba shi dai ka sayar in ka samu riba ka bani shi ce min a ah, wallahi sarki wallahi bai da kuɗi ne inda shi na ce masa insha Allah in dai yayi ready in an kawo wannan ya barin sani shi ce min to insha Allah in an kawo zai barin sani shi na ce masa to naji ba kuma ba domin taimaka masa saboda inda ya fito ana nan cikin watan azumi ne ko ina ne ko yaushe ne ko gabanin sallah ne ko menene to akwai wani wanda muka tashi amini na ne she mishin ya kira ni lokacin mishin ya taba kira na tsakanin ni da mishin ya nuna cewa ga business da zai yi in yi wannan business zai samu riba irin kamar kan da shamsu dini ya biyo ni nan na tambi mai wani business za ka yi ya nuna min business ya kawo min takardun business da komi na gani a ah, jini gaskiya ne na tambaye shi nawa shi ce mini wai $10,000 $10,000 shi na ce to ba damuwa Ah, na ce ya bani eh, sati biyu ko menene shi Allah ya sa shi na tura masa kuɗi da na tura masa kuɗin wallahi adilin mutum adilin mutum shi mai shi ya kira ni bayan ya gama wannan business ya samu ribansa shi ya kira ni shi ce mini sarki na gama na samu riba ga uwar ga kuɗinka zan baka Shi na tuna wannan yaro ya kira ni shi ma yana neman taimako irin abu haka na yi masa alkawari shi na ce dini shi ce na am shi na kira shi shi na kira wannan shi na sa su kan layi shi na ce masa kuɗin da zaka turo mini nan wannan 10,000 dollars nan ban da bukatan shi yanzu amma ina son ka ba shi Shamsu dini kawo account ɗinka ka ba shi ya tura maka da kuɗin saboda ni dola account shi nake da shi amma a tura masa da shi cikin naira aka yi lissafi aka kama kudin ya kama uh, 6.5 million naira 6.5 million naira na ce a bashi wallahi tallahi da yaro nan Dini da ya ji wannan kudi 6.5 million naira wallahi jikinsa rawa yake wallahi sarki wallahi kudin yi mini yawa wallahi sarki kudin yi mini yawa ni da kaina wai shi da kansa gidan shi da yake kwana ciki ma bai wuce miliyan biyu ba wai wurin miliyan ɗaya da wasu 'yan kai ya saye gidan shi ya wuya shi sa eh a bashi wanga miliyan shida da rabi jikin shi rawa yake yi wallahi abin da ya gaya mini kenan wai kudin wai ba gaskiya bai yawa kudin ya mai yawa wallahi tallahi abin da yaro ne ya gaya mini kenan shi sa kai ka zo ka ce ma mutane ni kai kana bani ni bashi ya kasa kuma za ku ji da bakin shi lokacin da ya je ke karya yakin da ke cewa ni ya bani bashi kai ni sa ka karban kudin ka ne ku dai ji haka shi kun ji inda yake cewa ni sarki zaki na bashi wannan kudi ma wallahi ya kasa karba wallahi ya bai kudin ya mai yawa 10,000 dollars kawai Allah jikin shi kudin ya mai yawa ya kasa karba irin ka kai ka zo ka ce ma mutane ni ka bani bashi irin ka kai ka ce ma mutane kai gidan gidan ma da kake kwana ma ababen da ni na aika maka ka ba wa mutane sadaka ka raba ya saya ka biyu abin da ni na tura maka ka raba wa mutane ya saya gidan da kake kwana biyu irin ka ka zo kana ce wa mutane ni kai ka bani bashi ni irin ka ka je kana bata sunana ku je ku ji ku ji shi farko ƙarshe tunda ina da receipt yanzu haka ina da receipt na cin amana da Junaidi ya mun sarki zaki yasa in tura masa kuɗi zan tura masa ka tambayi sarki zaki zai biya maka ne waye eh, ka tambayi sarki zaki harakan dollars dollars dubu nawa muka yi haraka da shi ka tambaye shi ka tambayi sarki zaki waye ne zai gaya maka ne. dollars dubbai muka yi haraka da shi ka tambaye shi ya gaya maka kuma na sha bashi bashin kuɗi sarki zakin wannan rekodin nake yi ka tura masa in baka da nomba shi na da shi na sha bashi na bashin kuɗi mm. kuma shi kan shi da muka haraka ya yi da ni ya taɓa ce min ga dola dubu goma wanda yanzu kwatankwacin miliyan shida dubu ɗari biyar in rike in yi business da su in kara akan business ina na ce mai bana bukata in mm. kana so in baka nomba shi don ka tabbatar da wannan magana zan baka mm. nomba. kuma wannan rekodin nake tura mai ya karyata ni so malam ka ka san da kake magana ba kun ji da bakinsa da bakinsa na bashi wannan kudi na ce a bashi wannan kudi 10000 dollars karshe kudin asaflazi karshe kudin shi da ba ka tura gana ka turo mina bina wallahi ya kasa kar ya mai yawa ya mai yawa ya masa yawa sai 6.5 naira ya masu ya kasa irinka kake cewa mutane kai ni ka bani bashi irinka da bakinsa za gashi na yana faɗa sarki zaki ya bani 6.5 million naira business da shi ya kawo fa ya yi aiki da shi da bakinsa business da shi ya kawo ya yi aiki da shi na bashi 6.5 million ya kasa ya yi masa yawa irin ka kake gaya mutane ni ka bani bashi bonga fish ku ji shi tunda ina da receipt yanzu ka ina da receipt na cin amana da Junaidi ya mun sarki yanki ya sa in tura masa kuɗi zan tura masa ka biya ka tambayi sarki yanki zai biya maka ne waye in eh, ka tambayi sarki zaki harakan dollars dollars dubu nawa muka yi haraka da shi Ka tambaye shi ka tambayi sarki zaki waye ni zai gaya maka ni to wannan sosai muka yi haraka da shi ka tambaye shi zai gaya maka kuma na sha bashi bashin kuɗi sarki zakin wannan rekodin nake yi ka tura masa in baka da nan shi ina da shi na sha bashi na bashin kuɗi kuma shi kanshi da muka yi haraka ya yarda ni ya taɓa ce min ga dola dubu goma yadda yanzu kwatankwacin miliyan shida dubu ɗari biyar in rike in yi business da su in kara kan business ina na ce mai ba na bukata in kana so in baka number shi don ka tabbatar da wannan maganar zan baka number kuma wannan rekodin nake tura mai ya karyata ni so malam ka san da wa kake magana fa yawa wannan irin wayannan dan Allah daga yau ina roka kan wani ya bi ya zo wurina da wani sunan wani malami kan wani kan wani daga yau na kulle wannan hanya saboda in ka yi ƙarshe da irin yara-yaran nan yara-yaran nan kana gani a'a bari ka taimaki community kai ma wanda Allah gobe kai ma a taimake ka duba irin yanda yaran nan suke yi duba irin tsiyan da yaran nan suke yi duba irin tsiyan da yaran nan suke yi 10,000 dollar ma jikinka na rawa sannan mu komo back to maganar da na ce shi zai ba alkanawi amsa ba yaro nan ya ce min wai in motsa zai fito da malluman da ni nake zagin su ba ba haka shi Shamsuddin ya yi bidiyon shi ya faɗa ba ku bari karkare bidiyon shi kuma buga muku bidiyon alkanawi ku gani suwa ke yi na ce muku wannan hasashe hasashe nan duka alkanawi ne kunci na yi muku amma ina jiran duk abin da ake faɗa a kan shi ya zo ya motsa shi kuma zai jina shi alkanawi ya motsa shi kuma zai jina shi shi kuma ya jina shi saboda ni ina zama zama na asiri rufe ina ganin mu duka ɗaya musulmai bari a taimaka wa juna a yi kaza amma kana tura yara ƙananan nan har shi ɗan ruwan ganan nan ɗan ruwan ruwan nan wanda kan shi kamar dabiyun nan kana turo su ana zagi na for no reason kuma kana share mene muka mene muka? mene muku mene yi muku a taimake juna shi ya kai tozartawa ah wallahi kun fara abin da ba za ku kare ba kun fara abin da ba za ku iya karewa ba kun fara abin da ba za ku iya karewa ba amma alkanawi in ka isa ka bosa ka motsa za ka ji audiosinka za ka ji muryoyinka in ka ce karya nake yi kai wala shakka fefe wallahi ku ji odiyon yaron yaron fa ku ji odiyon shi a ƙarshe ko kuma ka zage shi a bayan shi ko kuma ka faɗi wata magana a fito a ƙaryata a cikin malaman ka da na tura musu kuɗi yan ɗarika har da marasa amana akwai akwai wanda sarki zaki ne kuskure ne kuskure na tura masa kace tura mai naira dubu ashirin ne kuskure na tura mai dubu arba'in har bayan awa arba'in da takwas bai kira ka ko ya kira ne ya gaya mun an turo kuɗi sau biyu ba bayan kaman kwana uku na gane cewa na samu matsala kuɗi na ya ragu na bi statement ɗin sai na ga na tura malamin ka kuɗi ya yi oba na gaya maka sarki zaki na ce wa na fa na tura masa kuɗi yayi yawa ka turo min nan ban shi ka ce amma da Allah karin nuna mai ni dan izala ne na kira shi na ce mai ya sai di maulana na yi kuskure na tura maka kuɗi kaza sai ya ce shi yara ya aika ma bai san kuɗin ya shigo ba shi kaza shi kaza ya kashe kuɗi yana da dama yana da dama wannan ne ne ya damun da kuɗi wannan wannan ya kide ya damun da kuɗi na fa yanzu dan su ya kamata su zama malaman al'umma gaya ma alkanawi gaya ma alkanawi wannan gaya ma alkanawi ka fito ka karyata ni a ah, ba shi na na fito na yi daidai da kai yau biya mu sadaki karya nake yi ya zo ya ce karya nake yi ya zo ya ce karya nake yi ya zo ya ce karya nake yi gashi nan ya zo ya ce karya nake yi a'a wani malami kenan to abin da nake so in sanar da kowa ko malamin izala ne ko malamin ɗarika ne mm. idan sarki zaki ya maka alheri mm. ka san ya yi rekodin ɗinka ya rubuta ya aji kuma wallahi sai ya gaya wa mutane sai ya yada eh ire iren ku abin da sarki zaki ya baka ka sani ire iren ku kaman ya baka ne a gaban BBC haka ne ire iren ku sai ya faɗa ma duniya sai ta san halin da ake ciki saboda haka duk abin da sarki zaki ya baka to a bayyane yake ka san irin mutanen da nake ma'amala da su ka sani wani ya taba jin mu shekara da shi wani ya taba jin mu amma ku butulaye kun zo ku tozarta ni. kan banza ka je kana wanga video ka je ku kai wanga video video ga da ya kai kwana biyu an turo su ne ai shi dan ruwan ganin nan ya kai ya kusa ya kai fiye da shekara yana shigantakan shi ba na kula shi saboda na gan shi ni na so man ga video na ga video shi ma dariya nake yi <laughs> wallahi na ga video shi saboda kana ganin duk kan da yake magana dariya nake yi shi na kyale su ka sai mutanen da nake halaka da su ko gana gida a wuri na ka sai su ka san su an taba jin mu amma a'a in na zauna ne shiru irin ababen nan da suke faɗa irin ƙaryarkinsu daga yau kada wani ni da wani ya ƙare babu sam ya ƙare abinda kawai zan ji da shi kan zo mai program da mallum mana shi ke nan babu kai di da babu ya ƙare wai irin wayannan mutane a lalle kun bude mini ido kun bude mini ido sosai kun bude mini ido sosai wallahi karyacin banza bayyane ki, wallahi ya riga ya gaya wa jama'a na saboda haka sarki zaki ka ina zuwa eh. <laughs> Masha Allah, <laughs> Masha Allah, Masha Allah, eh, na gode. Sa'an na ce muku alkana wike ababen wayannan ababa duka in kun ce karya nake yi ku ji maganan shi alkanawi wannan, yaron nan zai bashi amsa wannan abu da kai Allah ya saka ma da alkhairi kuma yi abu na bajinta da haka ne mu eh da haka ne mu na rantse da zatin Allah shi ya neme mu kuma haka ne da haka wannan abu da kai kirare ga dukkanin ahli sunna dukkanin ahli sunna na duk duniya idan kana so ka je wannan waje ko wani abu ya faru a wannan waje in dai mun yarda mu ɗan uwa ne to ka nemi ahalin sunna waɗanda ka sani a wannan waje wannan shine fasalu ahalin bikiri in kuntum la ta'lamuna wannan abu da kai Allah ya saka ma da alkhairi kuma Allah ya sa dukkanin ahalin sunna su koyi da kai da abin da ka zo ka ga akwai ɗan wai dukkanin ahalin sunna wai wanda wai a neme su su wato su asadu suna da ke zuwa na ce muku suna suna yaki da asadu sun ne in kun ce karya nake yi ba kun ji da muryar shi shamsuddin ba Yanzu in shamsuddin ya magana ai kuna ganewa shamsuddin ne ko na ce muku suna yaki da asadu sun ne wato asadu sunna shine ba wanda kuma ya kawo ku aka haskaka ku duniya kowa ya gan yau ku butulaye yau abinda ku za ku saba mai kenan abinda ku saba mai kenan kuna zaman duniya ba su gane ba in ahalus sunna in dai kai ahalus sunna ne shi an neme su su kai kai kai irin ka kai alkanawi makareci irin ku shi an neme ku ku ji muryan ba shamsu Shamsuddin ba ba Shamsuddin ke ke ba kun ku ji muryan Shamsuddin kuna kuna ganewa ko to ku ji Shamsuddin ku ji Shamsuddin amsa zai ba wa alkanawi amsa ya ba wa alkanawi na ce muku duk ababen nan da ke faruwa duka alkanawi ya haddasa yake yake wannan makirci da munafunci ce karya nake yi ku ji muryan Shamsuddin zai ba alkanawi amsan maganan nan ku ji Assalamu alaikum wa rahmatullah eh, Mala alkanawi a karan farko ban so yin magana ba kan abubuwan da yake faruwa amma yanzu ya zama wajibi in yi magana eh, Mala alkanawi kai ne mutum na farko da ka fara fitowa duniya kake nuna wa cewa duk wanda ya je shafin sarki zaki ba sunna ke karewa ba cin amanar sunna ke waye maci amanar sunna babba na farko shine malam musa yusuf asadu sunna shine babban maciyin amanar sunna a wurin ka kai malam alkanawi bayan ka gama farfaɗan wannan maganganun wasu sun ruwaici maganan da wajenka sun ɗau sahihiyarwa daga wajenka sun je sun faɗa a su da sunan malanta yanzu har wancan bai isar ba har kankanin yaro ga shi kuke turowa ya zo ya ci wa malam musa mutunci mu ne masu zuwa shafin sarki ban ce muku alkana kuke turowa ake zage-zage ban gaya muku ba ban ce muku alkana kuke turowa ba kun ji bakin yaron nan shamsuddin na ce muku alkana kuke turowa kun ce ba haka ba eh, wasu wasu ba su understand ba ba wanda ya ba haka ba amma ba ku understand abin da nake nufi kun ji bakin Shamsuddin ko alkanawin nan yake turowa ake zuwa ake wannan makirce makirce ku ji barin fara kuma alkanawi ne alkanawi ne komai kun ji bakin shi Shamsuddin zan buga har karshe ba zan yi magana ba amma ku ji kuma na ce muku da asadu sunna suke na ce muku da asadu sunna suke ku dai ku ji Shamsuddin nan shi yaro nan yaron nan ku ji assalamu alaikum wa rahmatullah eh, mala alkanawi a karan farko ban so yin magana ba kan abubuwan da yake faruwa amma yanzu ya zama wajibi in yi magana eh, mala alkanawi kai ne mutum na farko da ka fara fitowa duniya kake nunawa cewa duk wanda ya je shafin sarki zaki ba sunna ke karewa ba cin amanar sunna ke waye maciya amanar sunna babba na farko shine malam musa yusuf asadu sunna shine babban maciyan amanar sunna a wurin ka kai mala alkanawi bayan ka gama farfadan wannan maganganu wasu sun ruwaici maganan da wajenka sun ɗau sahihiyarwa daga wajenka sun je sun faɗa a shafin su da sunan malanta yanzu har wancan bai isar ba har ƙanƙanin yaro gashi kuke turowa ya zo ya ci wa malam musa mutunci mu ne masu zuwa shafin sarki zaki muna yin mudakala ya ce ba sunna muka wakilta ba abin tambaya nan shin mala alkanawi sunnan nan ta gidan ku ce don Allah mala alkanawi sunnar ta gidan ku ce ko ta gidan su yaron nan ne ko kuma akwai wanda shine sunnar wannan abin da kake yi mala alkanawi ba musulunci bane ba malantaka bane ba dalabta bane wallahi azim duk rikicin da yake faruwa a yanzu malam alkawari ina da fahimtar kai zaka je ka samu malam bashir ka gaya mai abin da zaka gaya mai ka gaya malam alkanawi ka kira wancan malamin ka kira wancan malamin ka kira wancan malamin wannan hada waje ne wannan ba ilimi ba ne wallahi azim in dai in dai abin da zaka saka wa malam musa da shi kenan in dai abin da zaka saka wa malam musa da shi kenan to allah kiyaye allah wadaran wannan sakayya kuma dama ba hausawa sun yi magana wai ka kiyayi ka kiyayi sharrin mutumin da ka taimake shi to kaima kana lagos babu wanda ya san ka babu wanda ya san ka kana lagos yana lagos yana gidan makarantar nan da yake nan kan shafin dan ya kawo yara yanzu shi mutane na complain a'a nan ga bai kamata ana kawo yaran makaranta kaza kaza ba kun ji ashe mutane an rula shamsuddin nan ke ba shi amsa ba ni ba kana can zaman ka walakance malam Musa ya walakance cikin duniya ya sa a duniya ta sanka ya karrama ka har aka kai matsayin ka taba jama mala'amma Suleiman ya ja maka baki waye sanadin da duniya ta sanka amma yau baka da abokin gaba a duniya irin malam Musa yanzu ga shi ka zo ka sa wani yaro mara kunya dan bara bakwai ya zo mu yana kokarin ya cire ma sunna mala alkanau abin da kake wallahi ba daidai bane na daɗe da fahimtar kamar alkano ba sunna kake wa aiki ba aljihunka kake wa aiki gaskiya wannan maganar taka wallahi tallahi rai na baci in dai abin da za ku saka wa malam musa da shi kenan malam musa ya jawo ku ya ɗora ku a duniya da ya taɓa nuna wa duniya yana faɗa da ku ba amma yau ku ne masu nuna wa duniya kuna faɗa da shi in dai wannan sakayya za ku yi wa malam musa da shi wallahi tallahi kai alkanawi karatunka ba zai albarka ba wallahi alkanawi babu inda za ka je wannan ba musulunci ba ne ya za ku dinga yin haka da suna addinin musulunci wannan yaron daga ƙarshe duk maganganun da yake faɗa maganganun da ni da kai mun taɓa yi ne maganganun nan kai ka lakana mai su billahi azum la ilaha illa kai ka umarci yaron na ke wannan magana daga ƙarshe akwai maganar da ya faɗa na san da ni yake cewa idan mutum zai yi zai zai zai abin ya kamata ya zama kar ya zamanto ya shagala da sana'a ya shagala da harkar ilimi Wata ka ba shi labari ni na shagala da sana'a ban shagala da harkar ilimi ba to ka sani ilimi kashi biyu ne akwai fardu aini akwai fardu kifaya saboda haka idan na samu fardu aini ba wajibi na ba ne, dole sai na je na nemi fardu kifaya alkanawi Allah shirye ka wallahi abin da kake ba ma tare da kai wannan abin da kake wallahi tallahi wallahi ba zai kai ka ba zai kai ka ga tudun mun tsira ba Allah zai tambaye ka kan wannan abin da kake na har haɗa jama'a haɗa fa ahlus sunna faɗa wallahi Allah sai Allah ya tambaye ka kan shi wallahi to kun ji bakin shi Shamsuddin na ce muku alkanawi na ce muku alkanawi shi ke hassasa wannan abu duka kuna ganin da wasa nake kuna ganin da wasa nake yi sauran audio sun da yayi shi Shamsu Dini yayi kan shi Malam Muhammadin nan ce muku alkalawi ne yake turu yara duk wanda da kuka zuwa zage ni ko a zage Malam Musa ko a zage wani dukkan na ce muku alkalawi ne kuna ganin da wasa nake duk sun sani ba ka ba abin da kuke tuguma ana yi kan wannan shafi kun fi kowa yi malam musa sada suna ni dan ɗarika ne halaka na da shi yana da kyau ba mutumin banza ba ne yana ɗarika yana izalan shi ina ɗarika na kuma lumma na na ɗarika amma ba amma wallahi tallahi Allah shi ya kama wani domin ni malam Musa na iya wallahi yayi wushi yi wushi ba me yasa hano ai yi masu alkarai bai ba daidai ba bai wallahi malam Musa yayi wushi amma su suna ganin kamar ababen da suke yin nan duniya ba su gani na taba kira shi alkanawi nan bayan sun yi fadan nan fa wallahi shi na call alkanawi shi na ce alkanawi ya ce na'am ce don Allah ina son ku ya hakuri ko ba wa malam Musa hakuri ku koma kan shafi a ai ya ce muna za yi gyara ne mu muka ce maka muna faɗa da shi na ce a duniya dai na gani duniya sun sani kuma ana tambaya na ku koma ku ba shi hankuri shi yana son ya sa mini akidan cewa ai program da muka zo muka yi a kan kannan ai malam musa ya tura mu mu shi na ce ni in dai malam musa ne ma ni na yafe mai kai malam Musa ko ya zage ni ko ya taba zagi na wallahi ku fito ku zo ku buga ni na yafi ko da shi ciki ko ba shi ciki shi ni na yafi ni ba butulu bane ni ba irin ku bane wallahi ni ba ni ba butulu irin ku bane ko ya taba zagi ko shi yasa kuma ya ci bulus ko malam Musa yasa ku ya ci bulus alkari na so ya mai wannan akida a cikin wato eh ai malam Musa shi ya gaya maka ba shi bane shi ya gaya maka ba da shi bane nace a'a ni dai ina ba ku shawara ku je ku ba shi hakuri ku koma kan wannan shafi ku koma kan shafin shi ku ba shi hakuri na ransi da darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne da alkalmomin wannan fira kuma da muka kare da shi ban gaya malam Musa komai shi kuma na kira malam Musa yanzu malam Musa don Allah ina neman ka yafe wa wayannan eh, eh, almajiran kan nan su komo ku ci gaba da karatu malam musa bai min kama akwai fada ba bai mini kama akwai wani abu shi ce a sarki ba damuwa ko me muke yi Allah ya sa dan shi Allah muke yi abinda wannan bawa Allah kawai ya gaya mini kenan ya ce mini wai ko me ake yi Allah ya sa dan shi Allah ake yi abinda kawai malam Musa ya gaya shi na ce malam Musa abu duniya fa na kallo fa na ce malam musa kowa ya sani amma ana pretend ne an san akwai fitina an sani shi yayi dariya shi ce sarki me kake so wallahi abinda ba wallan ne ya tambaye ni kine shi ce sarki me kake so shi ce malam Musa ina so koda in sun zo sun baka hakuri dan Allah ka karbe su ka yafe ba komai na ce ka yafe ba komi wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa she malam Musa ya ce mini ba damuwa wallahi malam Musa ya ce sarki naji wallahi abinda malam Musa ya ce mini kenan ku tambaye shi yana nan da ransa ku tambaye malam Musa ku tambaye malam Musa ku tambaye shi malam ni na kira shi shira tsakanin su ni ba dan izala bane ai ni dan izala ne ni ba dan izala bane amma wa aka cima mutunci ranan ni aka cima mutunci aka ciwa iyaye na mutunci amma ni kuma na shiga karkashi na je nake neman in shirya su shi wannan shi na gaya mini wa ya ce maka a ai ko shakaran jiya ma wani ya bani waya ai na kira malam Musa na gaya masa yaushe rabonka da kiran kai da Musa malam Musa ku call an gaya maka jama'a ba su sani bane an gaya maka jama'a ba su sani bane wannan bawa Allah ba don shi ba wai san ku duniya shi yasa na fara da cewa wai in kaga dogon ice da kake ganin jama'a suna kokarin kowa ya ci wannan ganyen ice da kowa kuma bai iya hau wannan ice ba ta ba hawa har in ka zo gindin wannan ice ka samu wannan ganye ka ci wai ka gode wa iska ba don iska ba da ba ka samu wannan ganye ba kaga mutum yana program ya ce me yasa yaran ɗari kunnan in muna program eh, ba su iya kirawa amma in malam Musa yana program suna kira wato kafi malam Musa kenan wallahi yan ɗari ku suna ganin darajar malam Musa suna ganin kamar malam Musa ya isa su call ne yasa suke kira amma ba irin ka ba ba irin ka ba ba irin ka ba wallahi ba irin ka ba ni ba na son munafunci yo ba na son munafunci kuma ni karyanka kai mini karya karyanka ka lauye ne Ah, ƙaryanka ka kallauye ne kuma abinda Shamsu dini ya gaya maka nan ya ce maka sadaki kaza in kai musu ai da Sani Tukur ya kira ya zo yi wannan shigantaka da ranan da na zo yi wa Sani Tukur video kun san daren Alkanau ya kira ni kun san daren Alkanau ya kira ya kira ni to Alkanau ya kira ni daren da ya kira ni daren ni da kai ba call tsakanin mu ni da alkano ba call tsakanin mu ba kira tsakanin mu awa me yasa baka ga wayan yan wayan ka su da nan ka call na ba ba ga musu ka call na ba ka ce musu ka da ka ga musu ka kira ni ci. ranan alkano ya kira ni assalamu alaikum sarki zaki na ce wa alaikum salam da da ne kun sa alkano yi ko karatu ya yi shi da wani suka call wallahi na san ya record ya record ya zo ya tsaya ya yi program a kai ya zo sai ya yi program a kai ya tozarta mai shi me yasa call na da kai muka yi har yanzu ai abin da sa jiya ba fito ba kenan har yanzu me yasa baka zo baka zo ka saki ba da ka zo ka zo kai program kai da ka ga hujjoji wallahi tun bayo ba kuna yi kusan shekara kenan shin gaya muku maluma ku kama girman ku maluma ku kama girman ku an gaya maka banda abin fada ne wato kuna yi kuna neman hanyar tozarta ne bayan alkhairin da na muku duka kuna neman hanyar ku ku tozarta ne ina kyale ku shance muku a'a malami ya kama girman shi ku bari zaman girman zaman alkhairin da aka yi a dan nan ku bari ya saura haka kullum haka nake gaya muku amma kun kiya ku ta turo yara to ranar da alkano ya kira ni to ni na tabbatar na sake tabbatarwa zuwan tukur nan da alkano ciki ga yaro na Shamsuddin yana cewa wai tukur ya zo su haɗa kai wai a yake wannan mutum a yake ne irinka irinka ku yake ne aba na muku yawa na muku extra extra extra large Est, ba extra large ba extra extra extra extra extra large na muku yawa juniya yaron gama juniya yaron zaki wallahi ba ku kusaya da shi balle ne saboda ya kai la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku zo ku yake alkada ya koluna da ya koluna she zai min rashin mutunci ka taimaka wa mutum she yana kona na tambaya na eh sadakin da kawai ka wai ka bani he ni in baka receipt <laughs> alkada wai alherin da na taba masa wai in bashi receipt kaga butulu kaga butulu na mai da ya koluna zai kawo magana hankali maganan kirki ce sarki zaki don Allah mu yafe wa juna a yi zaman lafiya a na ma irin wannan magana fa zai fa alkanawi ya kolo na wai taimakon da na taba yi man nan wai in ba shi receipt kaga mutum wallahi wallahi da kolo na abinda ya kolo na yake tambaya na kenan wallahi jinar zaki wallahi ba tu masa wuce wai in ba shi receipt wai in nuna mai receipt alkanawi wai in ba shi receipt <laughs> wallahi wallahi tallahi na san ya record kuma ina jiransa in kuma yazo zai saka video ya saka wani guntu guntu ah Kana ya irin wannan wayo an tashi ni ba yi mini abin da za ku san alkana hanzu bai buga ba bai ji shi da dadi ba da ya kira nin nan bai ji shi da dadi ba da alkana ya kira nin nan ya record na sa record amma da yake bai ji shi da dadi ba bai ji wannan kira irin kiran da kuke kuke kira mutane a zuwa a abu na riga na riga ka alkan na riga ka zuwa kan media irin wannan waye waye an taba mini ya na yanzu na kuna na san irin wannan wayo ba ya mini kuma an tashi kai an tashi kan wannan in taimaka maka ka kira ni bayan ka yi aure wala Allah ma matanka ma mana da ciki wala Allah kai kai kana yanzu kana enjoy matanka ka kira ni ka ce mini wani baka receipt la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam <laughs> <laughs> wani wai sarki zaki ka ba ka koyi record a'a ina jiran alkanawi ya zo ya saka ina jiran ya zo ya saka ya sha mamaki wallahi ya sha mamaki Allah alkanawi ya sha ma kun na gaya masa alkanawi don Allah malluman nan duba saboda ma girma shi ho in zan yi video ban kira ma sunan shi oh wallahi takalmin shehu wallahi idan inda zo inda zo masa magana ma ban kira sunan shi shin ce don Allah mallumma don Allah kuma rayi zaman lafiya in ba mu tare ma kun ja ba mu taren ya kamata ku bari zaman alkhairin da aka yi a dan nan ya continue haka mu girmama juna har ina ce masa in kai wasa fa ka ji kunya fa kun tuna kwanaki sun zo sun yi wani video suke cewa shi suna kokol juna eh eh kai da kake program na ana biyan ka ne kai da kake ina bai cewa cewa kai da kake magana na eh, program akan wannan shi ana biyan ka ne shi wani cewa wallahi ba ta biya na wani eh kai kuma alkanawi ana biyan ka ne kaga munafiki a ah, wallahi ba me ba me biya ba me ba kuɗi duka ba saboda kowa saboda asar da suna ne kun sani saboda kun tuna malam munir adam koza ya taba yi wa malam asar da suna irin wannan magana cewa a kaza kaza wannan tsakanin su har malam munir adam koza ma yayi dariya shi yasa shi suka doki wannan su je su yi makircin su je su yi makircin su kai ka kira ni wallahi da alkano ya kira ni sarki zaki a ina jira shi kai alkanawi har yanzu ina jira ka zo ka buga shi kenan na gode takalmin shehu malamin shiya ni ba dan shiya bane malamin shiya wallahi ina tare da shi she kuma yi masa butulci kamar kan dauka mai wallahi ban yi asadu sunna yi masa butulci kamar kan dauka mai ni ba dan izala ba wallahi ban yi balle uwa uba malluma na kuma nake gaya muku wallahi ni ban cire kowa ba fa ni ba yaron kowa bane wallahi kowa ya mini irin na alkanawi Allah na rama Allah na rama ko malluma na dari ka ne in dai su mini balle ma basu basu basu mai mutanen kirki ne ko su ai irin na alkanawi wallahi na rama wallahi na rama na rama na rama ban barka ka wuce na rama saboda abin da sai yaron nan ya dade alkanawin nan yana turo yara kanana su suna ta zage zage eh sarki zagi munafiki eh sarki ka zagi kaza shafin shana ana zagi eh, malluma kaza ana zagi malluman sunna ana zagin kaza kai kan shafin ka da ka ji ka sa hoton shehu dawo rubauci hoton shehu dawo rubauci da ka sa ka zana wai alkanawi likita wato alkanawi doktan mahaukata shehu dawo rubauci saron ubanka ne da za ka kira shi mahaukaci mahau saran ubanka ne kai ka zo kana zage-zage ku kara iyaye mu duka ku zaga shai ɗaya rubuci da kake zagin shi nan tsaranka ne tsaranka ne kan shafinka da kuke wannan zage-zage kan shafinmu mun taba irin wannan zagi muna zagi haka kan shafinmu mu muna zagi haka shai ɗaya rubuci da kaje ka sa ka zana likitan mahaukata saranka ne saranka ne saranka ne she ku zo wai eh kan shafin sarki zaki ana ana ana zagi mallumman sunna wato ku a wurin ku ku zage malamin da ku ku ga dama kun ci bulus kun ci bulus kun zage kowane malami kun zaga ba abin da za a yi da ku ku kun zaga Kukun kun zaga ku ku ku abin da ku ga dama ku ku ku zage kowa har gobe ku duba shafin shi alkanawin nan in ya sa hoton shehu ibrahim prof ibrahim makari ya sa hoton shek eh, shari suwala she zana wai eh, eh, sanar shiga jahilai sanar shiga jahilai almajiran prof shek shari suwala shine almajiran prof domin hoton su kawai muka gani kasa in ma malam abu fata ko wane ne ko shek junaid ko shek nasir da musa zaka raddi ba mu ga kasa hoto su buro hoton shek sharif sale kasa da shek prof ibrahim makari da shehu ibrahim ka ka zana jahilai yanzu kan shafin mu mun taba irin abin da ko kuke yi mun taba yin haka ba ku son gaskiya mun taba yin haka shehu ibrahim ba ga shehu ibrahim ba ba ga shek sharif sale ba ba ga shek prof ba ga prof Ibrahim Makari ba ba ga kai kai kai ba ga hotonka ba duk kuje kuke zagin su ku zana jahilan nan ka ne wurin ku kun zage banza ku kun zage banza kun zage banza ba abin da za yi da ku ko amma anan eh shay abul ya yi zagi eh wane kaza yi zagi shek shek ya yi zagi shek junaidi ya zage prof shek me yasa da ku kuma kuna yi me yasa kai baka hakuri eh wallahi sarki zaki bai da adalci eh sarki zaki bai to ban yi ba ban yi ba sannu kai mai adalci sannu kai mai adalci sannu kai mai adalci zan ajiye sauran zan ajiye sauran jama'a shikenan wannan magana da za mu yi zuwa an jima karfe tara da rabi muna tare da shak malam nasar shak ado musa tafawa balewa za mu yi program akan kuya kuri za mu yi program akan Eh. <laughs> duba Allah wallahi a shirye nake da ku wallahi a shirye nake Allah a shirye nake da ku a shirye nake da ku zagin da kuke turowa ake yi da wasu ababa duka. a shirye nake da ku yanzu a shirye nake da ina ragan muku saboda mutum ɗaya amma na ga shi da kansa ma ba ku ragan masa ba ina ragan muku saboda mutum ɗaya amma shi da kansa ma ba ku ragan masa ba shi da kansa wanda nake ragar muku saboda shi ba ku ragan masa ba malaman juyin mulki ana so a masa juyin mulki <laughs> ah, a najeriya ya zo ya musa ne ya ce ƙarya ake yi ya zo da Musa saboda murya ya zo ai yanzu shi alkano ban sa muryar shi ba ko ai ban sa muryar shi ba ya zo ya Musa ya zo ya Musa ya ce sarki zaki karya kake yi baka biya ba karya kake yi ba yi karya kake yi ya zo ya Musa alkano ya zo ya Musa makakashin su dini martale ka saboda abu zan zan aji sauran audio su na shi malam muhammad da sauransu zan ajiye alkano ya rufa maka asiri zai yi musa in zan zo zuba ma alkano yi kuma in zan zuba sauran audio su ne zan zuba ma alkano yi saboda mara mutunci ne mara mutunci ne da bakin kashen su dini kafira kafira duk fitinan ga da ke tashi wurin kudin izalan duka gaba da alkanawi ne alkanawi ne kuma kowa san alkanawi ne ku sake ji alkanawi ne alkana kuji shamsu dini ya ba shi amsa assalamu alaikum wa rahmatullah eh, mala alkana a karan farko ban so yin magana ba kan abubuwan da yake faruwa amma yanzu ya zama wajibi in yi magana eh, mala alkana kai ne mutum na farko da ka fara fitowa duniya kake nuna wa cewa duk wanda ya je shafin sarki zaki ba sunna ke karewa ba cin amanar sunna yake waye maci amanar sunna babba na farko shine malam musa yusuf asadu sunna shine babban maciyan amanar sunna a wurin ka kai malam alkanawi bayan ka gama farfaɗan wannan maganganun wasu sun ruwaici maganan da wajenka sun dau sahihiyar ruwaya daga wajenka sun je sun faɗa a shafin su, da sunan malanta yanzu har wancan bai isar ba har kankanin yaro ga shi kuke turowa ya zo ya ci wa malam musa mutunci mu ne masu zuwa shafin sarki zaki muna yin mudakala ya ce ba sunna muka wakilta ba abin tambaya nan shin mala alkanawi sunan nan ta gidan ce <laughs> don allah mala alkanawi sunnar ta gidan ce ko ta gidan su yaron nan ne ko kuma akwai wanda shi ne sunnar wannan abin da kake yi mala alkanawi ba musulunci ba ne ba malantaka ba ne ba ɗalabta ba ne wallahi azim duk rikicin da yake faruwa a yanzu malam alkanawai ina da fahimtar kai zaka je ka samu malam bashir ka gaya mai abin da zaka gaya mai ka gaya wa malam alkanawi ka kira wancan malamin ka kira wancan malamin ka kira wancan malamin wannan hada waje ne wannan ba ilimi ba ne kamin yaron nan ya ci gaba kun san cewa ranar da yaran nan ranar da suka je suka hau kan page malam musa suke mini raddi suke zage-zage har wani kira a zage iyaye a zage kun san cewa ranar kuma alkano ya kira ni na ce muku juyin mulki ne fa suke son su juya malam musa kowa san shi nan ga an zage shi mushin kura ko menene duwan an kira shi shi ma ya zagi malam musa a buga a tashi a buga a tashi shi da dalika shi da sannan wayannan suka zo waye san ku malam musa shi aka sani shi aka sani wato suna son su danne shi su danne femin shi nan wallahi abinda suke so su yi kenan shi sa na ba su topic na ba su suna malaman juyin mulki ni eh, na san wannan ku kira tun ranar wallahi ko wanda su kira daga Lagos wallahi na gaya musu na ce juyin mulki ake so yi wannan bawa Allah juyin mulki ake so wannan bawa Allah na gaya musu wallahi ko sai ranar alkano ya kira ni Allah haushi ya kama na hannai kuka wallahi hannai ku hannai ce he kun san alkanawi ya so ya gama ni da Ahmed nan kan call ki Ahmed na Maiduguri nan Ahmed na Maiduguri ne wato ya zama ne ai da da sunna kawo su ko ai da da sunna kawo su to yanzu Alkano ya kira wai sarki zaki to ina son saka kai da Ahmed eh, kan layi ya so ku yi magana shi nace no ba na bukatan shi wallahi nace ban bukatan nace nace kaka ka nace kaka ka biyo wannan nace ban bukatan wannan makaryacin nan da yaje kan shafi yana kuka eh, wallahi an ce mini makaryaci kai ka zo akan shafi na ni ka zo ka ce wa shehu tijjani makaraici shi malam abul fata ya ce karya kake yi kai kai kai kai mu ba mu kuka ka zage mana shehu tijjani ba amma kai ka ji kai wato inda zaka gane wannan mutumin babban makaryaci ne ka san koya zai maka abu in dai kai hushi kai hushi har ya wuce minti goma awa daya ka san zuciyanka zai zo ka sako Kasan san dole zuciyanka zo ka sako amma ka duba mutumin ga har ya kwana har ya tashi sannan ya zo yake kuka har an yi abin da an yi abin da dare fa har ya je ya kwanta ya yi kwana ya tashi shi ya zo kan facebook yana kuka wato yan izala su ji tausayinsa lai an ce mini makaryaci kai wane ne kai wa kai wane ne an ce mini makaryaci an ce maka kai makaryaci ne an ce to ni na gaya maka ban taba ba zagin malluma ba na amma kai to ni na gaya maka kai makaryaci ne Ahmad kai Ahmad kai makaryaci ne ni na gaya maka yau na duba na shirya in yi daidai da ku wallahi an ce mini makaryaci an ce an gaya an gaya maka kai makaryaci ne saboda mutum ai maka abu ka je ka kwanta ka yi kwana ka kwanta fa ka kwanta ka tashi har washe gari cikin kwanan kan baka yi kuka ba ranar da abin ya faru baka yi kuka ba kuma har na kira ka daddaren ma na kira shi fa har na danne shi na ba shi hakuri na ce ya hakuri ya hakuri daddaren fa kuma da ka zo za ka zo ka saka big em hoton wannan littafin jawayar da ma'ani shi ka kawo wani hoto daban hoton da ake maganan shi kaman ja ne eh fari ne shi ka zo kana maganan wani hoto wani abu ja kuma an ce wani da wani abu daban kika zo ka zo kana buga lai an ce min kai babban makaryaci ne an gaya maka an gaya maka kai wane ne ka fita wurin ka ba mutane wuri an gaya maka kai makaryaci ne ana girmama ku kusan shekara kenan kuna ta yi kuna ta yi ba na kula ku ba na ce muku komai ba na kula ku ba na ce muku komai an ce mene makaryaci to an gaya maka an ce mini makaryaci an ce maka an gaya maka kuji kuji alkanawi alkanawi ke wallahi yana son ya hada ni da Ahmad nan kan layi mu yi magana na ce masa san na bukatun shi na ce na bukatun a sarki zaki kare barin hada ku ku yi magana na ce no wanda ya domin wanda ya isa ya adamu shine wanda ya fara kawo shi ne ba butulu bane fa ne ba butulu bane wanda ya fara kawo shi inda shi ya kawo shi wallahi ban da baki magana saboda halaka na da shi wanda ya fara kawo shi amma shi yanzu fita baya shi yanzu wai kai kai yanzu kai da ka kawo mini shi ba na bukatan shi ba na bukatan shi kuji shamsuddin assalamu alaikum wa rahmatullahi. Eh, malal eh, a karan farko ban so yin magana ba kan abubuwan da yake faruwa amma yanzu ya zama wajibi in yi magana ah, malal kanawi kai ne mutum na farko da ka fara fitowa duniya kake wa cewa duk wanda ya je shafin sarki zaki ba sunna ke karewa ba cin amanar sunna yake waye maci amanar sunna babba na farko shine malam musa yusuf asadu sunna shine babban maciyin amanar sunna a wurin ka kai mala alkanawi bayan ka gama farfaɗan wannan maganganu, wasu sun ruwaici maganan da wajenka sun ɗau sahihiyar ruwaya daga wajenka sun je sun faɗa a shafin su. da sunan malanta yanzu har wancan bai isar ba har ƙanƙanin yaro gashi kuke turowa ya zo ya ci wa malam musa mutunci mu ne masu zuwa shafin sarki zaki muna yin mudakala ya ce ba sunna muka wakilta ba abin tambaya nan shin mala alkanawi sunnan nan ta gidan ku ce don Allah mala alkanawi sunnar ta gidan ku ce ko ta gidan su yaron nan ne ko kuma akwai wanda shi ne sunnar wannan abin da kake yi mala alkanawi ba musulunci ba ne ba malantaka ne ba dalabta bane wallahi azim duk rikicin da yake faruwa a yanzu mala alkanawai ina da fahimtar kai zaka je ka samu malam bashir ka gaya mai abin da zaka gaya mai ka gaya wa malam alkanawi ka kira wancan malamin ka kira wancan malamin ka kira wancan malamin wannan hada waje ne wannan ba ilimi ba ne wallahi azim in dai in dai abin da zaka saka wa malam musa da shi kenan in dai abin da zaka saka malam musa da shi kenan to allah kiyaye allah ya wadaran wannan sakayya kuma dama ba hausawa sun yi magana wai ka kiyayi ka sharrin mutumin da ka taimake shi malal kanawi kana lagos babu wanda ya san ka babu wanda ya san ka kana lagos kana can zaman ka a walakance malam musa ya jawo ka cikin duniya ya sa a duniya ta san ka ya karrama ka har aka kai matsayin ka taba jama malam suleiman ya ja maka baki waye sanadin da duniya ta san ka amma yau baka da abokin gaba a duniya irin malam musa yanzu ga shi ka zo kasa wani yaro mara kunya dan bara bakwai ya zo mu yana kokarin ya cire ma sunna mala alkanawi abin da kake wallahi ba daidai bane amma kuna cire wani cikin musulunci mala alkanawi ba sunna kake wa aiki ba aljihun ka kake wa aiki gaskiya wannan ta taka wallahi tallahi rai na baci in dai abin da za ku saka wa malam Musa da shi kenan Ajiya Turai they are very bad people very ungrateful people Ajiya Turai ku ne masu nuna wa duniya kuna fada in dai wannan sakayya za ku yi wa malam Musa da shi wallahi tallahi kai alkano karatun ka ba zai albarka ba wallahi alkano babu inda za ka je wannan ba musulunci ba ne ya za ku dinga yin haka da suna addinin musulunci wannan yaron daga ƙarshe duk maganganun da yake faɗa maganganun da ni da kai mun taɓa yi ne maganganun nan kai ka lakana mai su billahi azum la ilaha illa huwa kai ka umarci yaron nan ke wannan magana daga ƙarshe akwai magana da ya faɗa na san da ni yake cewa idan mutum zai yi zai zai zai adina ya kamata ya zama kar ya zamanto ya shagala da sana'a ya shagala da harkar ilimi wata ka ba shi labari ni na shagala da sana'a ban shagala da harkar ilimi ba to ka sani ilimi kashi biyu ne akwai fardu aini akwai fardu kifaya saboda haka idan na samu fardu aini ba wajibi na ba ne dole sai na je na nemi fardu kifaya a alkanawi Allah shirye ka wallahi abin da kake ba ma tare da kai wannan abin da kake wallahi tallahi wallahi ba zai kai ka ba zai kai ka ga tudun mun tsira ba Allah zai tambaye ka kan wannan abin da kake na har hada jama'a mm. hada ahlus sunna fada mm. wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ka kai shi wallahi ba ni na ce ba shamsuddinin ka da ka turo shi zo zage ni nan shamsuddinin ka da ka turo shi zo zage ni nan shi ya sa abin da kuke ciki wai Allah ya shirye ka amma ina jiran part 2 kuma na kyale ku kusan shekara kenan kullum ku ta zagi da ku ta turo mutane kuna zagi? shi na gani na rufa muku asiri asiri rufe yanzu ma ba ni kawai da ku ku zaga ba mutane da ke kusa da ni malam Junaidu malami na ga malam Musa kuma ku zo kuna kara shehu da rubuci yanzu mutanen ma da nake alheri tsakanina da su asirance, yanzu kuna son ku zo ku tona asirinsu? su wani wauta kenan wallahi da ku tona asirin su a gara na tona asirin ku tona asirin ku wani wauta kenan butulaye kawai jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa